muna roƙon Allah ya karbi kyawawan ayyukanmu kusakuranmu Allah ka yafe mana Allah kuma ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take a gurin kowa take Allah kuma ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take a gurin kowa take kuma Allah ka ba mu ikon guje mata 'yan uwa abu ne wanda baya buya gare ku tunda sanarwa ya gabata dangane da wannan raddi da zan gabatar a wannan lokaci cikin wannan dare zuwa ga ɗaya daga cikin malaman ɗariƙa shine prof ibrahim makari wato 'yan uwa prof ibrahim makari mutum ne mai hatsari ina faɗi ku ji da kyau mutum ne mai hatsari kuma idan mutum ba shi da hangen nesa ba shi da tunani ba shi da fahimta zai kai shi ya baro shi lura da haka ne yasa muka ɗauɗa mara muka yi shiri na bibiyarsa duk inda muka ga zai jefa shubaha don ya halakar da al'umma sai mun zo mun haska shi kowa ya gan shi amma har yau muna nan kan inda muka saba ba za mu ci mutuncin kowa ba ba za mu zagi kowa ba za mu yi ma raddi ne raddi na ilimi mu sa zantukanka a sikeli mu auna da abin da ke gurinmu na ƙa'idodi na karatu da kuma nassosin shari'a mu kuskurantar da kai inda kai kuskure ba tare da mun ci ma mutunci ba kamar yadda imamul baji almaliki yake faɗi akwai wata risala da ya yi yana bayani dangane da raddi ga 'yan bida'a yace arraddu ala ahalil bida'i bidi minhu alkaffu an maqalatihim wa tahdhirul ummati minha yace fala yajuzu dhikru aibin la ta'alluqa lahu bi bid'atihi yace raddi ga ma'abota bid'a mun shine alkaffu an maƙalatihim wato riƙewa kame zantukansu gabarinsu shiga al'umma a kuma tsoratar da al'umma dangane da wa'annan zantukan nasu shine manufar raddi ga 'yan bida. ya ce baya halatta a ambaci wani aibu wanda wannan aibun ba shi da alaƙa da bid'an me an gane ba shi da alaƙa da bid'an me shi kila muƙaddara ɗan bid'a ne sai ya zina in dai ba akwai ishara ko kuma akwai nuni ko goyon baya ga hanyar da yake kai ta ɗora shi a kai ko ta ba shi damar yayi ba shi halatta ka zo kana cewa ai an kama wane ya yi kaza ai ya yi kaza ai wane kaza yake kawai mai wane ya faɗi kai kuma mai za ka faɗi daidai ya faɗi ko ba daidai ya faɗi ba in ba daidai ya faɗi ba sazancensa a sikeli shi yasa muna ƙara maimaitawa irin ɗabi'ar da muka saba ita za mu ɗora a kai za mu sa zancen mutum a fefe kuma za mu yi masa adalci mu danna shi ya faɗi saboda adalci umarni ne wa Allah cewa ai adalci wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba haka Allah ya ce mu yi adalci idan za mu yi hukunci tsakanin mutane ko da a ce ma'abuta kusanci ne haka a wata ayar wa iza hakamtum bainan nasi an ta bil adl kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ke faɗi cikin majmu'ul fatawa haka ya ambaci wannan magana ko kwatankwacinta cikin minhajus sunna ya ce al'adilu wajibun ala kulli muslim adalci wajibi ne akan kowane musulmi kai ko ɗan bid'a za ka yi wa raddi dole yi masa adalci da haka ba za mu canja ma magana ba za mu danna ka za ka faɗi za mu sa magana ka a fefe sa'an nan kuma mun gama mu buɗe layin waya idan kai ka bugo fa ni'ima kai bayani da kanka in kuma wani ka turo ya bugo fa ni'ima mu dai so muke al'umma su gane ba daidai kai ba wannan shine fatanmu kuma shine burinmu da haka zan danna shi zai yi bayani zan ƙara maimaitawa saboda mai masa adalci ga shi nan zai yi bayani za mu ji me zai ci ga bayanin nasa zai yi a gane kuma ina jin yi wannan bayani a gane ya yi ya fi irin wannan bayanin in ya je gana ni ban san dalili ba a gana ya fi irin wa'annan bayanan in dai ya je gana to zaka ga irin wa'annan bayanan ya fi yin su ban san dalili ba ko dan ya san cewa a Najeriya akwai ɗaliban ilimi wanda za su saurin gano shi su kuma 'yan ɗariƙar Ghana to ya ga ba sa karatu su yake tarawa yi wannan bayanan amma irin wannan bayanan wallahi ba ya yi a Najeriya a Ghana yake yin su na rasa dalili amma dai zahiri yana nuna cewa yana ganin can jahilai 'yan ɗariƙa sun fi yawa wa'inda ba sa karatu amma a Najeriya ana kallon sa ni haka ni na fahimta gashi zai yi bayani a ganan akan salatin annabi sallama da kuma maganar da wancan jahili yayi zan danna maganar da jahilin yayi da shi kuma maganarsa da zai yi gashi zan danna kwanan nan an ta wani rikici a Najeriya kan wani dan uwa bana so in bude wannan yayi wata magana kwanan nan an ta wani rikici a Najeriya kan wani dan uwa bana so in bude wannan yayi wata magana akan eh, salatai an ta magana amma duk almajirin ilimi da ya amsa sunan almajirin ilimi ya san karantarwan manzan Allah sallallahu da abu baya nufin wannan abin shi ya fi kowanne a jinsin wannan abin sai idan manzan Allah sallallahu ne ya faɗi cewa wannan ɗin shi ya fi kowanne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 kamar hadisin ibnu abbas radiyallahu anhu ma na hada sallah ba ruwa ba hadari ba su. to abin da yasa na sa wato saboda ya gama gaba daya an gane amma gaba karatun namu zan maimaita ta a yanzu haka insha Allah kwanan nan an ta wani rikici a Najeriya akan wani dan uwa bana so in bauda wannan yayi wata magana akan salatai an ta magana amma duk maganar da yake faɗi cewa a kan wani ɗan uwa ya yi magana a kan salatai abulfata yake nufi saboda shi ya yi magana a kan salatai ya ce ta wani ɗan uwa to amma da allah mu ji maganar da shi wancan jahilin ya yi Eh, saboda muna so ne mu yi musu adalci wani dan uwa ya yi magana a kan salatai to wani dan uwa ne abul fatai ne za kuma in sa shi. salatul fati nake a cikin sallah wallahi ita nake saboda mai itikadi na ta fi salatul ibrahimiya hmm. itikadi na ta fi salatul ibrahimiya fiu daniya salatul fati ta shige wa salatul ibrahimiya da gudu hmm. ta shige wa salatul ibrahimiya to wannan ita ce maganar da prof yake cewa wani ɗan uwa ya yi akan salatai ɗan uwan nasa shi abin da ya ce shi shi abin da ya ce ce shi salatul fati yake a cikin sallah ya ce wallahi ita yake yi a cikin sallah ya ce saboda shi a itiƙadinsa ya ce salatul ibrahimiyya wato salatul fati ta fi Salatin ibrahimiya ya ce wato irin fifikon fa ba wai irin fifiko ne karami ba a fifiko ne kamar na sama da ƙasa fiwu irin ta wuce ta ɗin nan wato ba ma gwaji ma kamar yana cewa in ka haɗa ma salatul fatih da Salatin Ibrahimiyya ma ka kawai haɗa ma ka raina ma salatul fati ne saboda fiwu ita ta fita wato ba ma haɗi kamar yadda ake cewa wai alamtara anna saifa yan ƙusu ƙadaruhu idan ƙila inna saifa amda min al'asa yace shin baka gani ba girman takobi ya yi ƙasa an tauye ya dawo ƙasa in aka ce takobi ta fi sanda kaifi wato amma haɗa su ka ce ma takobi ta fi sanda kaifi ai ka raina ma takobi to kamar haka ne shi a wajen wannan jahili tsakanin salatin manzan Allah da ya koyar da kuma salatin da aka karɓo daga wajen wani shi ya sa shi ne ma'ana fiwu ɗin wato ba abun wasa ba ne ma fiwu ta wuce ya ce don haka ne ita yake a cikin sallah wannan magana shi wannan ya yi sai prob ya ce uwa ya yi wata magana wato prob za ku ga wani abu wanda sai na haska muku za ku gane prob da wannan shi jahilin ra'ayinsu ɗaya su ɗaya su ɗaya kan salatul fati da salatin ibrahimiyya ra'ayinsu ɗaya amma saboda yana da dabara ba zai fito ya sarraha ya nuna a'a abin da wannan jahilin ya faɗi nima shi ne fahimta ta furan ba zai taɓa irin wannan ba saboda yana da wayo amma in kana da fahimta za ka gane su ɗaya za ka gane su ɗaya za ka gane yana tare da shi amma in kana fahimtar dalalatul alfaz sai na nuna ma za ka gane su ɗaya shi ma prop yana da ra'ayin a yi salatul fati ko shi ma yana yin ta a cikin sallah saboda fiw fi salatul ibrahimiyya amma da lalatul alfaz na maganarsa shi zan yi ma ishara yana nuni zuwa ga haka amma yana da wayo yana da wayo saboda ba zai sarraha ba in ya sarraha yana ganin kwata ya yaba wa kansa amma in ka lura sarai za ka ga ra'ayinsu ɗaya shi yasa prof yake mamaki dan me ma har ya sa ma maganar da shi abul fatai yayi har ɗalibai za su ruɗe wato ya kamata ɗalibai su san cewa daidai yayi sai ce kuma baya so ya faɗaɗa baya so ya shiga abin amma yana tare da shi da lalatul alfaz yana tare da shi shine shi ma a fahimtarsa a yi ta a cikin sallah don ta fi salatin ibrahimiya fiwu da gudu kamar yadda shi ma ya faɗi amma ba zai fito ya sarraha ba saboda ya san kwata zai yaɓa wa kansa a yi gwara prop ka fito ka faɗi idan kun tafi amurin fa kun fihi eh, kada ka ji tsoro ra'ayi ne fahimta ne zo ka bayyana sai mu naƙashe dalilan da za ka zo da su amma kada ka ringa ishara wanda mai hankali ne zai gane cewa kana tare da shi to ita ce wannan maganar da ya ce ɗan uwa ya yi wanda wannan maganar ta ta yadda hankali ta ta da hazo zan sa shi ya karasa sai mu ji kwanan nan an ta wani rikici a Najeriya kan wani dan uwa bana so in buɗe wannan yayi wata magana akan eh, salatai an hmm. ta magana amma duk almajirin ilimi da ya amsa sunan almajirin ilimi ya san karantarwan manzan Allah sallallahu da abu baya nufin wannan abin shi ya fi kowanne a wannan gabar ta nuna yana tare da shi kuma yana goyon bayansa kuma ya yadda abin da ya faɗi daidai ne saboda waɗanda suka yi wa wancan raddi suna cewa yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha zai faɗi abu wani ya zo ya faɗi har a ringa ma kwatanta na wani da na manzan Allah ma shine raddin da suke wa wancan to sai prof yake so ya nuna cewa wancan fa da ya faɗi daidai ya yi kawai a ce don manzan Allah ya koyar da abu shi kuma salatul fati daga nan ai ga duk ɗalibin ilimi ma baya ɓuya wato shi mamaki yake ma mu ɗaliban ilimi don me ma ba mu yadda da maganar wancan jahilin ba don me ma ba mu yadda ba prof mamaki yake cewa ai duk ɗalibin ilimi ya sani dan manzan Allah ya koyar da abu ba shi ke nuna wannan abin ya fi falala ba in ji prop in ji prop kuma malima da suka ce salatin ibrahimiyya ai sun faɗi cewa koyarwar da manzan Allah ya yi wa salatin ibrahimiyya koyarwar da manzan Allah ya yi wa sahabbansa wa salatin ibrahimiyya ya nuna cewa salatul ibrahimiya shi ya fi saboda ai manzan Allah ba zai zaɓa wasu sahabbansa ba sai abin da ya fi ba zai zaɓa musu ba sai abin da ya fi falala haka ibn hajar ya kawo a cikin fatul bari lokacin da yake magana akan kaifiya na salatul ibrahimiyya ya ce wa Dilla, wa Dilla. bi annaha afdalul kaifiyat لأنه صلى الله عليه وسلم لا يختار لهم ولنفسه إلا الأشرف والأفضل haka ya faɗi a cikin fathul bari ibn adar yace ce wa tudilla ya haƙiƙa an kafa wujja anyi yi istidilali ala annaha akan cewa salatin ibrahimiyya afdalul kaifiyat ita ce mafificin dukkanin wani kaifiya na salati malaman da suka yi wuda sai suka ce li annahu saboda shi manzan Allah sasalama la yahtaru lahum bu zai zaɓen musu ba ai wali nafsihi kuma bu zai zaɓen wa kansa ba illal ashraf sai wanda ya fi ɗaukaka wal afdal sai wanda ya fi falala da ka koyarwan ma da manzan Allah ya yi wa sahabbansa na salatin ibrahimiyya koyarwa kawai ya nuna ta falala saboda yana san su yana kishin su laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim alaikum ɗinnan sahabbai ne za su fara shiga alaikum din nan sahabbai ne za su fara shiga alaikum din nan sahabbai ne za su fara shiga inna lillahi wa inna assalamu alaikum eh akram kallawa an ce ma an fara kira ne na'am assalamu alaikum an ce an fara kira ne kuma yanzu da za mu gama mu buɗe ba da wuya ya kira amma ya dame mu da wuya ya kira da za mu gama to shi ya yasa kana ji gabar da prof ya faɗi ta nuna cewa yana tare da shi dan mamaki ma yake duk ɗalibin ilimi ya san kawai dan manzan Allah ya koyar da abu ba shi ke nuna wannan abin ya fi falala ba kawai a ce dan manzan Allah ya koyar ga kuma malima suna faɗi kamar yadda na kawo ibn hajar gurin kaifiya na salatul ibrahimiyya ya ce waƙadis tudilla haƙiƙa an kafa wujja ala annaha afdalul kaifiyat akan cewa salatul ibrahimiyya ta fi kowace kaifiya an kafa wujja li'annahu la yahtaru lahum wa li nafsihi illa al-asharfa wal afdal saboda ai manzo Allah ba zai zaɓa wa sahabbai ba ya zaɓo wa kansa sai abin da ya fi ai falala kuma haka ne amma ya ce ga duk ɗalibin ilimi kuma wannan a cikin fathul bari na karantu ma ya ce ga duk ɗalibin ilimi wato karantarwa kawai da manzan Allah zai wa abu ba shi ke nuna wannan abin ya fi ba ga duk ɗalibin ilimi amma wannan fa ibn hajar ne fa ya faɗi wannan magana fa da nake karantowa a hatu mu wallahi ba mu san haka ba mu kishiyar ma haka muka sani gashi nan cikin fatul bari ibn hajar ya faɗi to wannan kenan kaga wannan gabar ya nuna yana tare da wancan yaran yana tare da wancan jahili da ya ce ita salatul fati yake a cikin sallah saboda i'tiqadinsa ta fi salatul ibrahimiya fiw to in kana da hankali gaban nan ta nuna yana tare da shi kaga ai ya ce ba zai kutsa ba ai dabara yayi eh, dabara yayi amma in kana ganewa tare yake da shi kuma saboda yana ganin ma ai dalibin ilimi ya kamata ma ya yadda da yaron ma ai saboda hujja wa'ancan cewa ai manzan Allah ya koyar to shi kuma ya ce dan manzan Allah ya koyar da abu ba shi ke nuna wannan abin ya fi ba kenan yanzu ya rusa wa'ancan da suke ta salatul ibrahimiya tafi dan ita manzan Allah ya koyar di ya rusa su yana tare da wannan yara wannan jahilin da ya ce ita yake a cikin sallah saboda ta fi ta fiwu amma sai dai ba zai iya sarrahawa ga haka ba sai dai kana da hankali kana fahimtar dalalatul alfaz sai ka gane yana tare da shi kaga na nassanta siyaki ya tabbatar da yana tare da shi kuma haka shine ka'ida in mutum ya yi magana sai ka duba siyaki na maganarsa shin akwai wata gaba da take ƙarfafa yana ra'ayi kaza ko babu ni kuma na nuna gabar kai ma in kana da wani ra'ayi saɓanin na sai ka zo ka nuna gabar haka ake yi sai ka ce a tunda ya ce kaza abin da na faɗi ba haka bane kamar yadda suke cewa alƙawlu alladhi tu'ayyiduhu qara'inu siyaqi murajjahun alama ma khalafahu mutum ya faɗi magana dalalat siyaƙi na maganarsa sai ga wata gaba aka samu wani alama wata ƙarina sai ta karfafa cewa ra'ayi kaza da aka faɗi shine daidai to inda ka kama gabar to sai a ɗau ka a ce shine raje sai a rinjayar da shi akan wanda ba shi ba ni na ambaci gaba faɗinsa duk ɗalibin ilimi ya sani wato bai kamata ma mu ma ƙi yadda da abin da wancan jahilin ai ya faɗi ba kuma mun kawo masa mu ba mu faɗi ba manzan Allah ya koyar kawai ya zaɓa wa sahabbansa ya zaɓa wa kansa kawai wannan ya nuna cewa shi ya fi kuma ibn hajar shi ya faɗi shi ya sa wannan gabar ya nuna cewa yana tare da shi ita ma fiyu a ra'ayin pro fiyu ce gabar take da salatin ibrahimiya fiyu ta fita to babu ma haɗi amma prof ya kamata a ji ra'ayinka gaskiya ka sarraha ra'ayinka wannan mun gano ne cikin maganarka shi yasa amma ya kamata da Allah ka fito ka faɗi don yin maganarka ne nan yayi eh, wata magana akan kwanan nan an ta wani rikici a Najeriya kan wani dan uwa bana so in buɗe wannan yayi wata magana akan eh, salatai an ta magana amma duk almajirin ilimi da ya amsa sunan almajirin ilimi ya san karantarwan manzan Allah sallallahu da abu baya nufin wannan abin shi ya fi kowanne a jinsin wannan abin sai idan za mu je sai idan shi ma za mu wannan kamar yadda aina ce nan dukkanin mai fahimta wato yana tare da shi yana tare da shi a wannan ra'ayin shi ya sa lokacin da ake sai shiru sai shiru amma yana tare da shi e, saboda wujjar ayi waɗanda suka ce Salatin ibrahimiyya ya fi shi ne ita manzan Allah ya koyar yaya abu zai fito daga bakin manzan Allah ya karantar wani ya karantar da wani abu sannan a ce na wancan ya fi na manzan Allah da ya karantar Shi ne wujjarsu to sai probe ya zo ya rusa ta wato wancan abin da wancan jahilin ya faɗi a wajen probe haka yake ai saboda kawai wujjar ku kun ce dan manzan Allah ya karantar ce to ai ga duk ɗalibin ilimi kuma na ce a ibn hajar ya ce karantarwar da manzan Allah ya yi na salatul ibrahimiya wa sahabbansa ya kuma zaɓar wa kansa shi ma yake yi to wannan kawai ya nuna cewa ta fi kowanne falala ta fi kowanne ɗaukaka kuma ibn hajar ne ya faɗi ba ni ba kuma hujjar su kenan su li'annahu la yakhtaru lahum wa li nafsihi illa al-ashrafa wal afdal haka ibn hajar yace to wannan kenan za mu je sai yace sai dai manzan Allah ya nassanta ya ce kaza ya fi falala tsaya mu je sannan sai wannan wannan ma wata gaba ce sannan kuma sai mu je wannan a nufin wannan abin shi ya fi kowanne a jinsin wannan kwanan nan an ta wani rikici a Najeriya kan wani dan uwa ba na so in bude wannan mm. ya yi wata magana akan eh, salatai an ta magana amma duk almajirin ilimi da ya amsa sunan almajirin ilimi ya san karantarwan manzan Allah sallallahu da abu baya nufin wannan abin shi ya fi kowanne a hmm. jinsin wannan abin sai idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi cewa wannan din shi ya fi kowane in ba haka ba ai da dama sun zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam neman abu ya ba su abu ya ce masu wannan wata yana nufin zikiri ya ce masu wannan ya fi kowanne sai kuma mu ga wasu sun zo ya ba su wani daban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 shi ne manzan Allah da wani manzan Allah amma da ya tashi ba da misali sai ya ba da misali ga manzan Allah kaɗai ya karantar da waɗannan ya ce musu kaza shi ya fi sai kuma ya karantar da waɗancan ya ce musu kaza shi ya fi daman wannan ne muhallin nizaɗinmu muhallin shi shine wani manzan Allah da manzan Allah aida da prop ka tashi buga misali sai ka kawo mana wani wanda ya koyar da wani abu sannan wannan nasan sai ya fi na manzan Allah amma da ka tayi sai ka ce manzan Allah kaɗai ka buga misali da shi ya koyar da wa'annan wani abu daban sai ya ƙara koyar da wa'ansu dai wani abu daban wa'ancan ya ce musu wancan shi ya fi wa'annan kuma ya ce musu wannan shi ya fi kaga ba shine muhallin za ba furof Eh, ba shi ne ma'allin niza ba ba shi ne ma'allin niza ba manzala yana da right ɗin yayi wannan abu kamar yadda aka kawo kaci'a a ah, saboda ya danganta ga shi mai shi me aka kalla tattare da shi amma dan Allah wannan ne ma'allin niza dan Allah kusa hankalinku da kyau ku ji dan Allah wannan shine ma'allin niza dan Allah wannan misali da ya bayar ya dace da abin da ake tattaunawa dan Allah bai dace ba ga dukkanin mai hankali mu muna magana manzan Allah ne da wani manzan Allah to yaya za ka kawo abin da dubbin manzan Allah ne ya yi shi kaɗai sannan ka ce kuma wai wujja kake ba mu akan wancan abin da muke tuhuma ga hankali ba zai ɗauka ba in ƙara sa shi ku ƙara ji wallahi za ku ji in ba haka ba ai da dama sun zo wajen manzan Allah sallallahu neman abu ya ba su abu ya ce masu wannan wata yana nufin zikiri ya ce masu wannan ya fi kowanne sai kuma mu ga wasu sun zo ya ba su wani daban kuma ya ce masu shi ya fi kowanne ashe shi kwa. haji yanzu dan Allah wannan misalin ya yi mutabaka da abin da muke tattuna don girman Allah da dukkanin mai hankali wallahi bai ba mu abin da muke tattauna shine manzan Allah da wani manzan Allah to amma duk misalin da ka kawo manzan Allah kaɗai ka kawo misali da shi wa'annan sun zo ya ce musu kaza ya fi falala saboda ya duba ƙila abin da suke da bukata ko abin da ya dace da su sai kuma wa'ansu suka zo sai ya ce musu kaza ya fi falala mu ba a kan wannan muke magana ba muna magana ne akan manzan Allah ya yi sai kuma wani ya zo ya yi sai a ce na wancan ya fi na manzan Allah ɗin shi yasa gaskiya shi yasa ana ce waɗanda suke gabansa ya raina musu hankali kaga to gabar ba ta da yawa gaba bici eh, ba ta da yawa eh, gaba bici kuma zan buɗe in yi karatu gaba bici gaba ta farko da ina gani sai ku yi haƙuri ina yawan maimaitawa saboda wallahi kana ji wannan bidiyon da ba dan na haska ba yanzu kila wa'ansu 'yan ɗarika suna can suna ganin a ai yayi kaza to in ba dan an haska to kaga ya kamata a ce kana da hankali ka fahimci cewa misalin da ya kawo ba a bigiransa ya ajiye shi ba ya kamata ka gane haka to amma in ba maimaita miki tai ba ba sa ganewa shi yasa ku yi haƙuri yasa gaba biyu ne kawai gaba ta farko prop yana tare da shi eh, prop yana tare da shi akan abin da ya faɗi cewa shi salatin fati yake cikin sallah saboda a itiqadinsa salatin fati fiyu gudu ta fi salatin ibrahimiyya prop bai kuskurantar da shi a nan ba bai ce bai yi daidai ba kuma ya yi magana a kan ƙadiyyar wannan ke nuna yana tare da shi saboda la sukuta li ma'aradil kalami lakin na sukuta fi ma'aradil hajati bayanun as-sukutu fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayanun mutuƙar ka taɓo ƙadiyyar furof ya kamata jama'a mabiyanka su ji shi da ya ce salatul fati yake cikin sallah ya ce saboda fiwu ya yi daidai ko ya yi kuskure ya kamata a yi ka faɗi kaga baka taɓo nan ba sai ma kake ganin mamakin waɗanda suka yi masa raddi cewa ai duk ɗalibin ilimi ma ya sani hujjar da suka kama ba hujja ba ce hujjar da suka ce ai da manzan Allah ne ya koyar tun da manzan Allah ne ya koyar to shi ke nuna ya fi kowanne kuma malama ne suka kafa hujja da haka ba mu ba shi nan ibn hajar ya faɗi ya ce koyarwar da manzan Allah ya yi wa sahabbansa ga salatul ibrahimiya wannan shi ke nuna shi ya fi saboda ai ba zai zaɓa musu ba ba zai zaɓa wa kansa ba sai abin da ya fi لأنه لا يختار له ولنفسه إلا الأشرف والأفضل haka yace haka malama suka kafa hujja amma kace a'a duk ɗalibin ilimi ya sani manzo Allah kawai ya koyar ba wai shi ke nuna to ya fi kowanne ba kawai dan manzo Allah ya koyar to ai koyarwar manzan Allah Prof Ibrahim Magari ba na manzan Allah ba ne karan kansa wahayi ne tsari ne na Allah haka Allah ya ce ya koyar wato kamar kana ce mana tsari na Allah akwai wani tsari da zai iya finsa kenan shine ai maganar mu kuma a itikadin mu a musulunci duk abin da ya fito daga Allah duk abin da ya fito daga Allah babu wani abu da zai fito daga wani ɗan adam kuma ya fi na Allah babu shi yasa kamar yadda yake cikin al-mustadrak al-sahihaini na imamul hakim in ka duba juz'i na ɗaya shafi na 741 hadisin da aka karbo daga abu zarrin Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzo sallama yana cewa innakum la tarji'una ila Allah bi shay'in afdala mimma khara afdala mimma kharaja minhu haka manzo Allah ya ce innakum la tarji'una ila Allah bi shay'in afdala mimma kharaja minhu yace ku ba za ku taɓa komawa zuwa ga Allah ba da wani abu wanda ya fi abin da ya fito daga Allah wannan yana magana akan ƙur'ani ne ya ce ba za ku taɓa komawa zuwa ga Allah ba da wani abu wanda ya fi falala daga abin da ya fito daga Allah kuma koyarwan manzan Allah koyarwa ne daga Allah ya fito in an masa biyayya an masa da'a Allah aka yi wa wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa in tuti'u tahtadu farudduhu ila Allah war rasuli haka Allah yake gaya mana haka kuma manzo Allah ya faɗi to da haka koyarwar manzon Allah ba koyarwa ce ta karan kansa ba wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyin yuha haka manzo Allah yake to duk abin da ya fito ballantana ma salatul ibrahimiyya din wahayi ce daga Allah da aka tambayi manzon Allah kaifa nusalli alayka shiru yayi yayi shiru wani lokaci sun qala qulu haka wannan kadai ya ishe ka ka gane cewa shirin da manzan Allah ya jiran wahayi yake kamar yadda a wata ruwayar cikin kitabu shifa bi ta'arifin hukukil mustafa alqadiyat ya kawo wahayi ce salatul ibrahimiyya yanzu don Allah yaya abu zai fito daga Allah ta hanyar koyarwar manzan Allah sannan wani ya fito daga wani ta hanyar koyarwarsa sannan kuma a ce wanda ya fito daga Allah ta hanyar koyarwar manzan Allah bai kai wanda ya fito daga wani ba kuma gashi manzo Allah yana faɗi innakum la tarji'una ila Allahi bi shay'in afdala mimma kharaja minhu za ku taɓa komawa zuwa ga Allah ba da wani abu wanda ya fi wanda ya fito daga gare shi falala ke yasa haka kuskure ne pro kuma ka ce wai ɗalibi na ilimi duk ɗalibin ilimi ya sani kawai dan manzan Allah ya karantar da abu ba shi ke nuna wannan abin ya fi falala ba na ce a'a ibn hajar ya kawo ya ce an kafa wujja akan cewa salatul ibrahimiya kaifiyarta ta fi kowace kaifiya dalili shine Manzan Allah ya karantar da sahabbansa ita kawai shine wujjar ba zai zaɓan musu ba ba zai zaɓa wa kansa ba sai abin da ya fi wujjar su kenan cikin fatihul bari kuma aka faɗi to a ce duk ɗalibin ilimi wai ya sani da wancan a mu ba mu san wannan ba wallahi mu ba mu san wancan ba wannan shine gaba ta farko sannan gaba ta biyu misalin da ya kawo bai yi mutabaka da abin da ake tattaunawa shi abin da ya kawo ai sukan zo gurin manzan Allah sallama sai ya ce musu kaza ya fi kaza falala ko kaza ya fi kowanne falala sai kuma wa'insu su zo daban sai ya ba su wani ya ce kaza ya fi kowanne falala kaga duk manzan Allah ne ya faɗi to wannan muna magana ne akan wani da manzan Allah kaga kenan misalin da ya kawo bai yi mutabaka ga abin da muke tattauna ba kawai shine magana guda biyu amma ni abin da na yake fahimta shi ne ko abin da yake cikin ɗariƙa shi ma salatin fatihi ɗin daga allah fi yake daga allah yake haka suka ce zancen allah ne shi yasa kakka damu su a wajensu gwara ma salatul fati ɗin shi daga allah yake direct a rubuce an riga an rubuta shi kawai daga allah yake shi kuma wannan manzan Allah ne ya faɗi aka yi masa wahayinsa amma sahabbai ne suka rubuta shi to da Allah da wanda aka rubuta da alƙalamin ƙudura <laughs> da wanda aka rubuta da alƙalamin sahabbai wanne ya fi a wajensu kenan wanda aka rubuta da alƙalamin ƙudura shi daga Allah yake a rubuce Sayyidul bakari aka saukar da shi saukar da shi aka yi a rubuce shi wannan sabai ne suka rubuta wannan kai tsaye aka ce zancen Allah ne kai tsaye aka ce kai in baka yadda ma zancen Allah ba ne bakka da lada shi yasa su a wajensu salatul fati din nan da ka gan shi ya fi kowanne fa eh, prof yana kokarin kare wannan abin da wancan jahili ya faɗi shi ne kawai abin da na tattauna ba zan buɗe littafi ba sai wani ya hauro ba zan buɗe littafi ba sai wani ya hauro kawai dai na faɗi ne ga littattafai a gabana zan karanta su sai wani ya hauro ko yana da na cewa cikin abin da na faɗi sai in karanta eh, gwara mu ringa baku time yadda za ku ringa zuwa Allah ya sa mu dace da haka zan sa number waya an gane zan sa number waya kuma kun ji abubuwan da muka karanta ko muka danna ga namba waya nan na samu dace an fa samu ma ci gaba fa ga number waya ne to gashi nan ma an sa an ma samu ci gaba fa kun san ci gaban da aka samu furob da cewa yake nasiruddin al-albani ne ya faɗi assalamu alaikum wa alaikum salam. na barka dai alhamdulillah an wani lafiya dan uwa a ka san wanda kake magana da shi a sai ka faɗi eh kana magana da adam ibrahim ne daga lagos to malam adam ibrahim daga lagos ana jin ka alhamdulillah ya gida to alhamdulillah eh na ji program naka na'am amma dan Allah kai kana da wani matsala ɗaya idan muka fara tattaunawa da kai zaka yanke ni zaka tsayar da ni kuma gaskiya wannan abun wannan abun gaskiya gaskiya bai kamata da kai ba to amma Malam Ibrahim kuma a cikin maganan ka kace a cikin maganan ka kace kace kace in ka gama in ka gama in ka gama magana ba wanda zai kira kuma gashi na ni yau na kira ka bar ni mu magana assalamu alaikum amma da Allah kai din katse ka nake baka komai kawai sai in katse ka ko dai haka ka wallah ma kana kana kana katse ni eh, Allah a'a ai ni ma ban yi inkari ba amma haka kawai nake katse ka kawai sai in katse ka ba kai komai ba ko anya amma dai i bayanin yawwa to to shi ganan yawwa naji kana magana kan maganan Maulana Professor Ibrahim Magari na'am maganan nan daga to dala nesa mene muqarana me yasa kai ka kawo maganan Abdul Fati kuma kana nuna kana sa mutane suna ji nan gurin yawwa shine tambayar ka eh to abin da yasa na kawo saboda shi prop ne ya faɗi ya ce wani ɗan uwa eh. kana ji ya kira suna ya kira sunan shi tsaya mana kana ji ai da ka tsaya tun ka ce me yasa ai ina so ne in gaya ma abin da yasa eh, to prof ali na ji na ji shi bai kira abul fati ba kuma kai ka kawo abul fati a rangon tsaya mana kana ji me yi abu na fahimta ga shi yasa ai kace ina katse ka shi kai ne baka da gaskiya ai tambaya muje muje mara kana muje kana ji abin da yasa na kawo shi ne Eh. ya ce wani dan uwa ya kira suna tsaya mana ni na ce ba ya kira suna ne ah, ka kawo abin sati to tsaya mana in gaya ma ai da ka bari da zan baka amsa kana kakkatse ni ne ah, ai ni ban ce ba ya kama suna ba ballantana ka ce ai bai kawo suna ba. Amma malam ah, no no no ka ce ka ce ka kawo maganan Abdul Fati kenan kana cikin maganan ka ni ba Bahaushe ba amma mun na san cewa ka yi ka ɗauka maganan Professor Ibrahim Makari ka yi cewa ka nuna wa mutane cewa yana magana da Abdul Fati ne. To Kuma shi na ina yawa ina jin ka. Ba matsala yanzu ni na janya Abdul Fatai shi Prof Ibrahim Makari da wa yake. kai yi mana bayanin da yana faɗa yana yana maganar ra'ayin shi ne a da waye kuma professor Ibrahim ba matsala fa yanzu professor Ibrahim Magari professor Ibrahim Magari ni na tabbata Ibrahim Mu'azzab Ibrahim a cikin maganganun shi Na'am? Ibrahim na janya abul fatai da wa prof Ibrahim makari yake kai suna suna suna na ba Ibrahim Mu'azzam ba Ibrahim Ibrahim Adam Ibrahim ne sunana. To Adam Ibrahim kana ji ni na janya Abul Fatai. Eh. Prof Ibrahim da ya ce wani dan uwa ya yi magana a kan salati. Har abin ya janyo kace na ce kaza da wa yake to kai ayyana kai. a'a gaskiya bai jira suna ba kuma na ya'lamul alamul ghaibi illallah abinda abinda bai jira ba haka rannan godon kaya lokacin da ya yi magana akan akan Professor Ibrahim Magari assalamu alaikum abun ya kai alkanari kai zaman ka wannan kaje har kana magana da da loya ashe shi yasa ai nake sauke ka ai kai fa ɗalibin ilimi ne kana ji akan gane abu tsaya mana tsaya mana ka inna lillahi dole ashe yanzu fa kace ina sauke ka fa ashe kuma gashi abin da kake mun sai da aina ce haka kawai nake sauke ka gashi abin da kake yi kenan nake sauke ka kowa yana gani kai yanzu da waye abin nan naka din ne ya shige mun duhu to shi kenan da waye magani da waye kawo abul fati ba sai ka zo kana ka kawo abul fati ka sa wa mutane me yasa zaka sa abul fati tsaya to waye yayi magana akan salatul fatin kawo shi ko waye waye shi dai ni dai yanzu na ce maka eh, professor Ibrahim Magari ya kira suna ne na wani waye a yace ma ya kira suna amma waye ya yi magana akan salatu? Ah, to me yasa ka kawo Abul Fati ina da ganin tsaya in sauke ka gaskiya dole ashe shi yasa mana nake sauke ka assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am dan uwa da muke magana ina jin kai ne kai ta kira Eh kuna magana da Abubakar ne daga Bauchi. To Abubakar daga Bauchi muna jin ka, ka ji karatun da aka yi. Wanda aka eh, fi saninsa da Malam Abu. Ai afuwan da azu da yake farkon hawa na ne na ɗauka lokacin kira ne. Kakka mu ba. To shi ya ba ne saurin kashewa. Na'am. Ba dala kakka damu. Yadda ko wani wanda ya sauka yanzu wanda dai gaskiya bai san ma karatu ba bai san ilimi ba. ai akwai abubuwa da yake tafiya tare da isharat kamar yadda ya ce wani dan uwa kai zai yana fada yana magana ne da abul fasadi wannan yaro mara kunya jaki baka jin bugu kai to eh irin wayannan alƙab da wayannan sunaye dan uwa nam je ka to amma ban san to Allah da ya samu dace nam a wai da yake cewa wai bai faɗa ba har yake jawo la ya alamul ba illallah da azu da wannan ya sauka before ni eh na fahimta na fahimta okay to gaskiyar magana Al Ibrahim Makari ya yi mummunan kuskure kuma dama aƙidansa ne. Fahimtar sunna na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma soyayya a gare shi hmm. da bin tsarin magabata na sahabbai inda zai sa ka bar duk wani shirme duk wani abin da bai inganta ba da wani kame kame ka tsaya akan na manzan Allah shi ne musulunci yawwa amma wai a ce abin da ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki da babu kaman shi duk duniya kuma ba za a yi kaman shi ba a halittu kuma bakin da baya ƙarya in huwa illa wahayi yuha ba komi yake fita ba sai wahayi daga ubangiji daga sama to amma wai ka kuka kwatanta da wani abin da aka samu a mafarki kame kame ne fa wannan salatin fatin <laughs> eh, ba. wannan salatin wallahi kame kame ne ba ma salati ba ne kame kame mini aka harada da kwatance kwatance da shirme manza kawai ni ba wannan salati ba musulunci ba ne ga abin da ya tabbata na musulunci na manzan Allah ne fito tare dare daga bakinsa to sai mu ɗauki na manzan Allah mu sa ma misali e ya same shi a mafarki sai ya bashi ko eh, kuma a an shi assalamu alaikum abu ne mai kyau ina ina kallon dan uwa afwan wa kana baka jiya assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa alaikum Ana ba da haka. Na'am barka da ɗan uwa da wa muke magana. Kana magana ne da Lahiru Muhammad Inuwa daga jihar Adamawa bi Local Government. To Malam Tahiru muna jinta. Masha Allah, alhamdulillah malam mun saurari karatu daidai gwargwado kuma Allah ya sa albarka mu kan mun fahimta Allah sa mu yi aiki da shi. Amin. a gaskiya malam a kulliyomin sai dai mu kara maka addu'a tare da fatan alkhairi akan kokari da kake a addinin musulunci don a kulliyomin ina faɗa maka kan cewa a yanzu dai babu 'yan ɗarika sai dai 'yan dakon ɗarika to ba wai ina nufin kwata-kwata babu mai kira zuwa ɗarika ko mai san ɗarika ba ne kaga yanzu wannan wanda ya magana shi prof nan shi kam na tabbatar dan ɗarika ne kuma shi ma wanda ya jawo maganan har aka sake maimaitawa shi ma dan ɗarika ne amma a yanzu alhamdulillahi ka dan cire 'yan dakon ɗarika daga cikin shubuwa abun da ya rage shi ne sai mu musu fata allah sa su ɗauki gaskiya a ah, malam a kulliyomin mutanen nan sai dai idan kana magana akan abun da ya shafi a kidansu ko halayyansu sai kana ga ayoyin alkur'ani mai girma yana haskaka maka al'amarinsu kawai uzurin ɗaya ne malam tunda Allah ya ce man ya hadi illahu fala mudillala to ni ina ga tattare da al'amarin mutanen nan sai dai kaɗan tsaya akan wannan aya abin da isa na faɗa wannan maganar malam shine akwai hadisi da a akasari ma daga bakinsu nake jin wannan hadisin ban san ingancin shi ba tun da ban karanta ba kuma ba zan iya jawo hadisin ba amma in na faɗa idan daidai ne la'alla kai da masu sauraro za ku iya fahimta akwai lokacin da a cikin madina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi tsere-tsere ta a taguwansa ne ko dabbansa ne dai aka yi tsere-tsere sai a lokacin can wancan dabban sai aka wuce ta dabba na annabi sallallahu alaihi wasallam ko jakinsa ne ko alfadari ne ya kwanta min bayani amma halin mashahid da aka wuce gaba ɗaya sahabban da suke gurin wannan tsere-tseren da aka yi kamar da na ji malamai suke karantawa sai ransu ya ɓaci ya zamanto ba sa jin daɗi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane sahabban nan suna cikin ɓacin rai da ya tambaye su me faruwa sai suke ce masa ai don an wuce sa a rige-rige da aka yi ne annabi sallallahu alaihi wasallam musu nuri da cewa ai duk wani abu dama yana da lokacin da zai yi tashin shi sannan akwai lokacin da za a wuce shi haka duniya yake abun da ya sa na kawo wannan maganan malam a kulliyomin mutane na ikirarin son annabi sallallahu alaihi wasallam son annabi sallallahu alaihi wasallam yaya abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar a ƙarƙashin nafsin alkur'ani mai girma a ƙarƙashin wahayin da Allah tsoro wai kuma kai ka zo kana kwamfiyarin nashi da wanda a duniyan ilimi ma ba a aminta da shi ba barintana ka koma a ƙarƙashin abun da ya zo a ƙarƙashin wannan yanzu kaddara malam a ce malam afuwan da yake akwai masu kira sosai wala amma misalin da ka kawo wato wannan misali ne da ah. ya daidai kuma abin da za mu iya fa'idantuwa shine kishin sahabban manzon Allah game da abin da na manzon Allah ne wato kaga duk da cewa wannan tseren ai ba addini bane ko ba wai abu bane na addini abu ne na duniya amma duk da aka suna kishin cewa ai na manzan Allah dai ya je gaba to ina kuma gazancen addini hmm? eh, kaga ina gazancen addini shi yasa a gurguje akwai masu kira da yawa Allah ya saka ma da alkhairi afwan daidai da yake wannan time eh amma saboda kila akwai masu kira insha Allah ko an jima ka iya dawowa in Allah ya Allah ya saka da alkhairi amma wannan bayanin naka yayi sosai amin amin amin jazakumullahu khair assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ya shekh na'am ina wuni ina gajiya Ya iyali ya hanya kuma alhamdulillah malam rabi faransa an wuni lafiya alhamdulillah Allah ya malam to barka da isa a inda Allah ya saka isa sannan kuma wannan wato shi a um, Ibrahim Makari Prof Ibrahim Makari gaskiya wato ya ba mutane kunya malam wala ya ba mutane kunya kuma abu wato dama idan mutum ba akan gaskiya yake ba yana yi a wanda san rai hmm. to sai ka ga yana kwan gaba yana kwan baya sai ya faɗi abu yau gobe sai ya warware kai shi hmm. malam wannan ibrahim makarin ba shi wani ya taba cewa duk wai ita Salatin ibrahimiya ya kamata ma wata daga bakin manzan allah kaɗai hmm. ya kamata a ci ba a haɗa ta da wani salati ya taba faɗan wannan magana malam eh ina jin me dai kama da wannan amma ba wannan ba ne abin da ya ce ya ce ai yana aiwata 'yan ɗariƙa ne kama suna kyamata salatin ibrahimiyya ai ya ce wa'insu abubuwan suna janyowa don za ka ga da mutum zai zo ya yi ta sai a ringa kallonsa cewa ai ka so tamam kawai kasancewarta ta fito daga bakin masoyinka to kaga nan ba yana cewa wai kada a ce za a haɗa ta da wani salati ba ne eh, ba haka ya ce ok ba haka yake nufi ba eh, ba haka yake ai ai kana ji ma a maganarsa a ghana hmm. eh, a maganarsa a gana ai ya nuna cewa ai wani salati zai iya fin salatin ya hau wani dattijo ya masa tambaya zan danna shi ma ka ji abin da ya ce sai ya lakkana wa yawa ai ya ce eh, eh, ai ba shi ya faɗi ba wai nasiruddin albani ne wai ya faɗi ya ce wai ba salatin wai ibrahimiya ne ai ya fi wai akwai salatin da ya fi ya lakkana masa ya yi masa sharri har na zo da littafin sifatu salatin nabi na karanto wajen ai ce sam kaga don haka fahimtar sa ɗaya da abul fatai ne abin da exactly duk bai eh gaskiya eh bai to yanzu malam wannan wayannan mutanen hadda suke ta suke ganin cewa wani shehu zai iya kakalo wani abu ya saka shi addini har ya fi na manzan Allah to menene ya za a yi kuma mutane su yadda da su akan cewa su ne masoya manzan Allah eh a daidai nan ma rabi kana ji su a wajen su salatul fati ba haka bane su eh. a wajen su salatul fati zancen Allah ne ka eh, kaga kuma ai zancen Allah gabe yake da zancen manzan Allah a ma'aunin su kenan eh. kuma salatul fati ba wani ne ya yi shi ba a wajen su kenan eh. haka ya sauka daga Allah a rubuce bayan manzan manzon Allah ya yi wa fati sai aka saukan ma da shi wannan mutumin wa salatul fati kuma shi da alƙalamin kudurawa aka rubuta shi shi yasa kaga kai ka ne masa kallo ne a matsayin a ai wani ne ya yi shi su a abin da suke masa kallo Allah ne ya yi shi su su prof ibrahim makar kenan da shi da shi wancan jahilin su a kallon da eh, suke masa daban da irin naka kalla, kai yanzu a fahimta ka wani ne ya yi shi a su a wajen su Allah ne ya yi eh, to yanzu duk wanda ya yadda da wannan da cewa salatul fatin nan Allah ne ya yi hmm. wato wa'ayi ne kenan Allah ne yi bayan wafatin manzon Allah sai aka kawo wani sabon addini wani sabon wata sabuwar ibada malam wanda ya yadda da wannan abu duk da ya san alkur'ani ya hana manzon Allah ya hana sannan sai shi ya zo ya yadda ya dora mutane a kai yana kuma faɗa da mutane a kai malam makoman irin wannan irin wa'annan mutanen suna cikin musulunci eh to ka san abubuwa haka da kake gani eh, eh, idan aka yi bayanin makoma to kila ko abin da ya danganci lahira ke kila me shi zai iya tuba amma kana ji wannan da a ka ce wai daga Allah yake Allah ne ya yi shi da alƙalamin ƙudura aka rubuta in ma baka yadda zancen Allah ba ne ba ka da lada wannan kafirci ne tsantsa kuma me shi wanda ya zo da shi ya yi da'awa annabta ne in kuma ka yadda akwai wani annabi bayan manzon Allah sallama kai ma kafiri ne shine abin da yake faruwa Allah dai sa mu dace nan ga wayansu suna ta kira nan malam Rabi to to malam Allah ya sa ka da alkhairi ga wani yana kira assalamu alaikum assalamu alaikum to dan uwa afwan Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatu. Da wa muke magana dan uwa? Na'am, an wu lafiya ya gida. Na'am. Eh muna jin kafa. Na'am, Malam Sani Muhammad muna jin ka. abin da za mu fara cewa na farko shine ubangiji Allah ya saka da alkhairi amin amin Allah ya saka ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah ya dan mizani wato afuwa wani malam kafin ce wani abu na yan takaitattun mintuna duk da na san akwai mutane da dama a kai wanda suke da bukatar su yi magana domin nema ko da na sami da yanzu shi ne karo na tamanin da uku kenan da nake dalin Allah ya sa ka amsa wato kiran da na ce na neman afuwa shi ne eh, mai suna wanda ya haife ni ya mai sunan shi ne sannan kuma wato malami ne a wancan lokacin wanda shi ma mabiyin wato ita wannan gari ce sannan na tabbatar da cewa ka san mahaifi shi zai fi kowa bukatan gayansa sun rabauta ya mahaifi zai so gayan sun samu ramar ubangiji mahaifi zai so ya gayansa sun samu aljanna na tabbatar da cewa ba za a yi kari a kan so kuma wannan mahaifin namu ba mu da wanda ya fi shi a duniya tun da shi ne ya haife mu amma bai koyar da mu wannan salatul fatin tun muna kanana ba kafin ubangiji ta Allah ya amshe shi koma zuwa gare shi bai taba koyar da mu wannan abin ba aka wazifa har Allah ya sa ya koma gare shi so wannan dan tagaitaccen abu ne da nake so in faɗa kuma sai in dora akan wato wannan magana da ka dago maudu'i akan magana prof da shi wannan yaron na Bauchi abul Batai banaki maudu'i da na samu na shiga ciki da kanka a lokacin kana maganin cewar ka samu kishin kishin din cewar wato Trump yana da asalin ambatan sunan shi wannan yaro kuma eh, ban yi kokonto ba saboda na tabbatar da cewa duk abin da za ka faɗi kana kokarin ka samar da hujja wanda za ka faɗa kai mutum adalci ba tare da kai mishi kage ko share ba amma kamar yadda ka faɗi cewar bakin su guda kuma yana goyon bayan wannan wato tun a wannan lokacin bisa kyakkyawan zato ne nema na gamsu da maganar taka amma na tabbatar da da ne a lokacin cewar abu ne mai mugun wahala wannan mutumin ya kwaye wannan yaron baya akan maganar wannan salatin fati din don komai ba saboda misalin da zan bada kankani shi ne misalin idan aka ce a unguwanku gidan da ake kira wanda ba shi da kwaba so ai na tabbatar da cewa duka mutane suna iya gane wa yan gidan suna iya kasancewa masu tarbiyya domin idan sun aikata abin da bai da kyau ba su da wanda yake hamsu so ita wannan ɗariƙar tasu da suke amfani da ita ta tijaniya wato ba kwaba a cikin shi shine abin da nake nufi ba da kwaba kamar yadda yanzu kai mai suna da kake kan wannan mimbari kake karatu kuma kake kokarin jaddada addinin Allah da sunan mahaiki sallallahu alaihi wasallam na san kana da maluma da dama waɗanda idan sun zo kuskuren ka suna kiran ka su nusantar da kai to a wancan bangaren babu irin waɗannan mutanen komai girman su da za su iya ganin idan wani aikata kuskure da cikinsu su yi kokarin su ja masa kunne ko kuma su gyara masa har shi ma kuma ya fito ya gaya duniya cewar abin da ya faɗa a wuri kazar kuskure ne ya gane cewa ba da ba so a cikin irin su babu wannan misali na biyu da zan baka cewa shine abin yana tafiya ne kamar yadda ban sani ba ko kana da wata kungiya da kasance da labarin ta a kristanci wadda ake kiranta bata wannan kungiyar bazata wato ana tura kiristoci ne suna zuwa bajil arabiya suna koyo addinin musulunci da wasu abubuwa daban-daban ba don su yi musulunci ko su shiga cikin shi ba sai don su zo su dinga yada wannan da'awar a ƙauyuka inda ake da yawancin jahilci wajen ganin cewar sun jawo waɗannan mutanen zuwa ga halaka so abin da sa na ce daga haka duk wanda aka yi kokarin ya gane cewa wannan tura shi da aka yi ya gano musulunci gaskiya ne in ya so yi wani tambaya a kai abin da ake ce da shi shine ya je ya aikata abin da aka sanya shi ba shi da bukatan yin a akan wani abu da ya hararo ko ya hango a dangane da da wannan aiki da aka sanya shi so a yadda nake kallon ɗabi'a su baki ɗaya yana kwatankwaci da irin wannan misalin da na baka. Kisa na ce kuma za ka ga gidan da babu kwaba so ba wanda yake shi ka bari ko ka ba ka baka daidai ba ma babu ban kuwa da ke so na tabbatar da cewa wannan mutumin na ji maganarsa a baya contradiction yake yi da yake maganganu a kan cewa akan ma'aikin Allah akan komai da sauransu which is kuma yau sai ka same shi ka yana faɗin cewar wannan ba sai an baci sunansa ba akan maganar issues latin rights so kamar wanda ya sauka yanzu da ya magana kazalika ni ma ba malami ba ne ba amma na tabbatar da cewa akwai hajjin bankwana na manzo sallallahu alaihi wasallam sannan wannan hajjin bankwana a nan ma'aikin Allah ya tabbatar da cewa to yau na cika muku addini so eh, mai suna addinin ne bai cika ba sai shi wa mutujani ne ya zo ya ƙara sa manzon Allah wannan addinin da ma'aikin Allah da Allah ya turo shi ya zanto ya isar da sakon ubangiji zuwa ga bayansa kuma ya ce yau ne ranar da zan cika muku addinin ku sai kuma a waye gari a ce akwai wani wanda ya kullo kenan wato addinin bai cika ba sai idan wannan mutumin shine ya zo ya cika ta manzan Allah aikin da ubangiji ta Allah ya turo shi to sometimes ko da ba ko da ba a ce qala Allah qala rasul ba abin da ya bambanta mu da dabbobi shine hankali akwai common sense akwai abin da dan adam zai kalla da kansa ya san cewa wannan abin ya dace wannan abin bai dace ba matuƙa wannan dan adam ne shi ma abocin hankali so irin abubuwan da suke yi in ka duba za ka gan ba prop makarba ne kawai ba su da adadi wanda ina ga duk kuma wato abin da zan kara nusantar shekara sosai shine duk wanda ke fitowa daga cikin su a dan yin afuwa ala gafarta Allah ya ba da eh, duk wanda ke fitowa daga cikin su bai afuwan minti ɗaya zan sauka insha Allah duk wanda yake cikin su duk irin abin da zai faɗi duk irin abin da zai faɗa ba za su yin kari kai ba amma yau da za a waye gari wannan ɗin ya fito ya ce ya gane gaskiya ya daina bin wannan ɗarikar tasu so a lokacin ko za ka ga an jiyo kansa ana zage-zage da irin abubuwan da ba su dace ba bacin mu ku da kuke wannan karatun tukun duka ana cewa ku ba ku da ilimin da za ku iya gane wato irin fassarar nasu littattafan ko kuma irin aƙidunsu na wannan tijjaniya so in an faɗa bangaren mutanen moto gana ku ya bar wannan abin ya ce ya gani gaskiya Su amma kuma a nan shi ma bai tsira ba sai a koma ci gaba da cin mutuncinsa da zaginsa so a ƙarshe ina yi maka fatan alkhairi Allah ubangiji ya kira da zani Allah ya gana da mu Allah kuma ya ba mu ikon um, kasancewa kan tabarkin daidai Allah ya karfafe ku ina fata alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh mun assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am dan wa da shek alkana bi barka da war haka. an wani lafiya ya gida ya ibada lafiya lawa kai maka lawa kana ba su magani suna gaddama eh gaskiya dai kai dai mai gaddama ah. na'am gaskiya ne akramakallahu wato wannan magana na prof magari ni fa duk wani abu da mutumin nan zai kalla wallahi yana ganin shi yana mana ne kaman boji-boji ne yake mana hmm. sai ya fito ya faɗi wata magana da za ta yi ma masoya manzan Allah daɗi da musulmai da ahlus sunna sai koma daga baya sai koma kan aƙidarsa wato a kan wannan magana da ya a gana na ji tun da jimawa wallahi tun daga jin wannan magana da wannan dattijo ke mai tambaya yana cewa ai manzon Allah ta kawaici ne irin nasa ya sa yi wannan salati ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ya dai gama dubarun su cikin wannan magana ya ce saboda haka ai ana iya fito da salati wanda ta fi wannan har ya ba da misali kamar wanda ya yi eh, eh, azumi na annabi dauda da wanda ya yi na litinin da alhamis sai a ce to waye fi lada kenan manzon Allah ya ce wannan kai litinin da alhamis shi haka yake amma kuma ya ce man sahabin da ke azumi kullum cewa kai irin na annabi dauda ya kawo misalai yana so ya nuna cewa salatin su ya fi na manzan Allah wallahi tun daga jin wannan karatu na ce na rantse da Allah in shi kadai ne malami na je wuri zai yi limanci billahi lazi ba zan shi sallah ba don ni daga jin wannan malam ni wallahi ni dai ni ba zan bi su sallah ba daga shi da yaran nan nasa wallahi ba zan bi su sallah ba dan ban yadda da musuluncin su ba ni ban sa su cikin jerin musulmai ba saboda haka ba zan bi su sallah ba kuma ba zan bi su ba kuma ba zan bi su ba to wata magana faɗa wallahi munafinci ne ƙarya ne ta tabbata da maganar da ɗalibinsa ya fito yana cewa wai wannan magana da ya fito a duniya yana faɗa A makalla wallahi sau da bakin ciki na kasa magana kan wannan abu wallahi eh, sai yanzu ne magana bakin cikin ya kai min inda ya kai eh akan Allah ya saka da alkhairi eh, Allah ya saka amin shek amin shek kuma amin shek da yake ah. sai na dan yi bayani akan zancenka eh, wato ga wannan mutanen ba su da adalci wato suna da dodewar kwakwalwa ga yanzu cewa kai kai kai ba za ka bi shi sallah ba kuma kai ba ka amince da musuluncinsa ba kaga irin wannan kalmomi haka za su iya juya masu ce ai ka ce kafiri ne dan mutum ya ce shi bai aminta da musuluncin wani ba to ba shi ke nuna cewa ya ce wani kafiri ba ne eh, ba wai shi ke nuna cewa ya ce wani kawai shi dai shi bai aminta ba sannan kuma dan ya ce shi dai ba zai bi shi sallah ba to ba shi ke nuna cewa ai wai ya ce wa na kafiri ba ne amma irin wa'annan alfaz ɗin ko da za ka yi su a aikace to a ringa ɗan nisanta su saboda wa'annan mutanen in ba haka ba sai su samu zance mai shuba haka sai su makale shi ce kun ji ma ai kafirta su suke sun cewa na kafiri ne Allah ya sa mu dace Allah ya saka da Amin Allah na gode na gode Assalamu alaikum Alaikum salam ga fata wala. Barka da amu lafiya. Ya gaya. Lafiya lafiya kokari. Alhamdulillah ya kace ka haida ni. Wato Allah ga fata ni ina da zuciya akan wannan legoshin din wanda ya fara kiran nan farko wannan mutum na farko kenan. Okay. Ai ya ce wai in yi kira wai ina sauke shi to ai kaga dole na sauke shi. Ka zo. Yawwa. Ka zo ka ce ai bai kama sunan abul fatai ba ai mun yadda bai kama suna ba amma muka ce to mu mun ce da shi yake saboda abul fatai shi yayi magana akan Salatin fati ne kuma magana sa ce ta shi ta bayyana karatun ya nuna misali inda kaga da sai shi ya gaya mana da wa yake in kuma ka ce Prof. kawai zama yayi yake magana cewa ai an yi kaza ba a yi kenan kana so ka ce ƙarya yake kenan ko kuma a'a kana so ka ce prop kawai zama yake magana shi kadai to kaga ai ba wanda zai yi magana shi shi kadai face mahaukaci yawwa ito dan kaga yawwa to ni da iya <clears throat> Allah ya samu dace iya fahimta ta Allah ga mata wallahi ya fahimta ta karatun da kuke a social media hmm. a yanda na fahimta karatu ne kuke yi dan masu hankali masu kishin addinin musulunci da waɗannan da waɗannan ake saboda haka duk mutumin da yake da hankali yake da kishin addinin musulunci maganan nan da prof faɗa ƙarara ya yi magana ne akan akan shi wannan dambaucin nan yawwa kuma maganar ya yi ta akan wannan kwabar da ya zo yi akan don kwaba ce kowa ya san wannan ko wanda bai ilimi ya san kwaba ce yawwa to yanzu misali idan muka buga misali misali aka ce an yi magana akan wani malami da ya ce baya taimakon annabi baya sorry baya neman taimakon annabi da haka aka faɗa karar zai ce dr idris tare da ce dr idris ake don haka suke cewa ya ce baya neman taimakon annabi haka magana ta su kuma datse ta suke haka na faɗa wannan wato da maganar da fure faɗa ƙarara ko ya ambaci suna ko ya ambaci suna ba da abul fatih yake to ai ai mu ai ni na ce masa ma mu mun je ya ce wa ai shi bai kama suna shi ya faɗi da wa yake kuma ya kasa a faɗi shi ya sama na sauke shi baya son gaskiya ne to gani to saboda haka yawa saboda haka shawara ta eh, alagafa ta malam idan irin wannan sun zo Allah kai sai mun dan datar ka mu ma ka yi sai mun lokacin mu kawai ka ja ma layi a ɗauko wani dan magana da gaskiya muna yana ɓata mana lokaci ne abun ba daɗi a cikin da mutum ka san gaskiya karar ka kauce mata karanta zage zage kawai ka riga ja musu layi ai ba su kaɗai bane ba don su kaɗai ke ba yawwa Allah saka alkhairi malam Allah datar da mu Allah fahimtar da masu fahimta ina ganin fa na kusa in tashi ya kamata mu ƙarasa wannan assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam shek ya gida ya ibada wallahi ungura Allah wala ya hanya kuma to wallahi alhamdulillah an yi salafiya Ah an yi salafiya alhamdulillah Allah ya taimaka Allah ya kare ku wato malam abin da yake da akwai shine ah, wannan ba Allah na farko da ya kira yin nan a yan ban yi kuskure ba alaran man kan nan ya yi a shi ne aran man yawo shi ya ban manta shi ba yanda yana wani jidali ne ya iya jidali kuma ka abin da bai dali ba a kama shi ga shi a bukarar sai ya yi ta kokarin ya murda yadda zai da ya samu ya fita musiba ce ta ta ta ta ta sharrin wannan akida ta su Eh. wanda aka dasa musu a zuciyarsu suna ganin wani su girma shaksiyan mutane aka nuna musu shaksiyan wani ne ake kallo ba wai gaskiyan da ya dauka ko rashin gaskiyansa ba shaksiya ake ginawa musu a zuciyarsu ya zama to ba sa suna jin tsoron a ce wani ai akwai lokacin da bana mantawa a kana magana akan cewa shi wanda ya yi maganan kuka yi magana akan shi dai a ce wani ne ya faɗa san da ya daba hukuncin hakan ne kamar yadda ka faɗa amma a ce wane ya faɗa sosai ya fara kilawai kuma ya fara kewa irin wannan malam mu shaida ne akan cewa ba ba hana shi daman yin magana ba amma irin wannan abu na son zuciya da yakan kawo shi lokaci bayan lokaci ba wanda zai iya jure ma wannan kuma wannan magana malam na professor makari da ya kawo tabbas wanda zai ɗauka cewa ko mai adana ilimin ne ma zai gane wato kuma mai bibiya abin zai gane lallai lallai profesor makari yana kokarin wofantar da hankalin masu hankali ne da suka zauna gaban suke sa wato abin tsoron shine wani sayin wasu sukan dauka dole sai sun yi magana ne kuma shi wani kawai damuwar su yi magana in yi magana kawai a ji ya faɗa magana to sai shi mai shi dan samu sanyin rai a malam wani ma ya musu martani shi kenan. a ce malama da ya musu martani shin martanin ta zama martani ko kuma hayaniya da surkulli ko da kwaba kwaba ne ma. yanzu ina kallon bidiyon wannan wanda yake magana akan malam gida da namu na nan bauchi da yake magana akan yayi zama Allah shekara shida a wannan harka ta su kaza kaza da ya tashi sai yake cewa ka zama ba littafi hamasa zafin rai da takaici ya ɗebe shi to shi ba wurin su wanda wannan maradi ne sai a ce ya masa raddi to shi na abin da professor makari ya gaskiya ba dalili ba aya ba hadisi alkiyasu ma alfariki ne ba su da alaka abin da ya kawo da abin da ake magana kai to gaskiya ah, dole wayannan ba Allah ya ci gaba da musu nasiha wanda za su gane kuma alhamdulillah ina ganin mutane suna fita dan ko da na ga wani ya fita ya ce shi wannan abu ya ishe shi ya gagara ba zai kare wannan ababen ba kuma duk lokacin da aka yi hunkurin a yi gyara daga ciki sai a ce wai kai makiya makiyi ne kai ba madadin a yi magana akan waɗanda suke kafircin nan sai a ce kai da kake kokarin ga gyara makaci abin da aka yi kafirci ne ko ba daidai wani a gyara sai a ce kai ne kai makiyi ne Allah shi sai mai shi sai dai kuma shi ba zai iya ba kawai shi ya hakura ya fita <laughs> kaji Allah Allah ya taimake ku Allah ya ba ku sa Allah ya tabbatar da digadigan ku akan daidai Allah ya kashe mu amin Allah ya saka da alkhairi afwan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am a ah, shek alkarawi dan wa muke ma na magana da muhammadu abdullahi daga difa muna kallon ku muna sauraron ku muna bibiyar ku allah ubangiji ya sa saka muku da alkhairi sannan abubuwan da kuke faɗa gaskiya ne duk da ba wasu suna ta cewa bakwa da yin abubuwan da ya dace na karantarwa kullum zagin su kuke a'a ba sa sauraron inda kuke karantarwa suna sauraron inda kuke zagin su ko kuma inda suke ganin ana faɗin abun da ba sa jin daɗin shi to gaskiya alhamdulillah sako yana isa tun da na ga wani yanzu ma yana komen yana cewa kada a saurare su kara a kula da su kaza kaza kaza kenan shi ya je wajen kuma na san yaran masu je wajen da haka alhamdulillah muna ta godiya kuma sako yana isa inda ya dace isa Assalamu alaikum. assalamu alaikum Anuwa. Ɗan'uwa na da cika wani. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Sheikh Sani na gajiya. An wani lafiya a gida ya ibada. Lafiya lauya aiki ya kokari ya jama'a. To masha Allah da Allah a gurgurje a dan bani minti daya in yi magana. Na'am, insha Allah an baka. Yawa, amma kiran da nake so in yi ina so zan yi kira ne ga yan uwanmu yan dariga saboda na san suna biyu sun yi shiru ba za su ke shigowa ba su yi magana kaga wanda ya shigo da farko yi magana kaga ai shi ma ya yi kamar yadda suka saba yi ne jirwa ya mai kamar wanka maganar da nake so in musu shine cewa mu ahalin suna ko da yaushe babu kaman matasa haka wanda muke tasowa a kullum abin da muke kallo shine abin da aka ce manzan Allah ya yi to ba ku mu tsallake shi kuma za mu iya rabuwa da kowa akan manzan Allah kamar yadda su kuma za su iya rabuwa da kowa akan shehunansu to abu na farko da nake so in yi magana akan shi ne kamar yadda kai magana akan salatul fatinan da wannan kadiyar da ta faru ni sai in ga ba abu bane ba ma da ya kamata wai har malamai su zo su rika ja in ja wannan malami ya zo ya ce kaza ka wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza idan aka lura da darajar bakin da ta fito ita eh, wannan talatin na maza Allah sallallahu alaihi wasallam bakin shi da ya farta wanda sai da ya shuru aka ce ya ɗauki lokaci kafin ya gaya masa habbai yaya za su sai ga duk wani salati da wani salo ya ce ga shayi sai in ga babu bukatar wani malami ma ya ce to kamar dai la shakka yadda malamai suka bayani cewa akwai wasu lafuzza da aka yi mutum ba laifi da sauransu amma magana wani ya zo ya ce ga wani abu wanda wai ya fito daga bakin manzan Allah kuma wani ya kawo wani abu ya ce wai ga shi gaskiya mu suna ba za mu ɗauka ba to anan ne nake son in yi magana akan irin wayannan abubuwan mu gaskiya ahli sunna da abin da aka ce manzan Allah ya ba mu wasa da shi to su kuma muna ganin su muna respectin din su muna ganin cewa eh kamar maulidi suke yi san manzan Allah ne da sauransu to amma idan aka zo wasu abubuwa nasu aikace aikacen su yana nuna kamar ba manzan Allah bane gaban su yanzu misali in aka sallama sallah kana so za ka yi in kai sallah a kamar masallatan su kana son za ka yi askar wanda manzan Allah ya koyar kawai sai ka zo na goya ta ce ma salati goma ga annabi ko kuma fata da salatul fati wannan abin yana kona min rai ina jin kamar me sai in ji ban ƙara iya shiga masallacin yin sallah saboda ina ganin wani na nema ya shiga tsakanina da manzan Allah ko ya kange ni daga samun wata falala so da irin wayannan abubuwan da ya kamata su kiyaye in aka ce manzan Allah ko da shi kana na to kai kai hakuri ka bi na manzan Allah can wani wuri in ka samu wani abu da za ka yin ɗari ka je kai amma duk abin aka ce manzon Allah to ka kai wasa da shi kuma mu ahli suna ba mu wasa kowaye in aka ce maza Allah to mu za mu bi na manzan Allah za mu kyale shi kowaye kowaye mu haka malaman mu dora mu akan karatu da tarbiyya kuma haka muka tashi kuma mu masoyin manzon Allah ne na gaske akan ita mai ikirarin da suke yi na ƙarya suna cewa ba mu san manzon Allah to wayannan halayyar su shine take nuna cewa su ba sa son manzon Allah kenan saboda malaman su ma suna zuwa da shibohi da yawa suna rudan mutanen su sai a kawo wani kwatance kwatance kamar da gaske kuma sai a bauɗi to a yi haƙuri bari sai tsaya nan saboda akwai mutane sosai Allah ya saka da alkhairi malam Allah ya ƙara buɗa Allah ya shige muku gaba Allah ya ƙara ba mu ikon fahimtar sunna Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare jazakallahu khairan wassalamu alaikum ya kamata assalamu alaikum wa alaikum salaam. akar maka lawa barka da kokari malam Dada muhammad sani aminu na barka ne ina gaisuwa mala na fata an sauka lafiya a lafiya yana kuma sauka lafiya masha Allah malam zan dan yi tsokaci kaɗan dai akan program ɗin da akan maganar da wani bawan Allah ko da sauka yanzu ya dan yi magana kaɗan akan wannan eh, dattijan shehun malamin na malam gida na bauchi wanda ya magana akan kasancewar sai ce har ya zama Allah na tsawon wasu shekaru. Eh abin da ke faruwa malam Dada Muhammad Sani. Akar makallar. Eh, da yake program din namu ba akan wannan ba ne. Akan maganar Ibrahim makarini ya salamu kana da matsalar to. ya salamu kana da matsalar neto ma assalamu alaikum salam malal kano ba barka da an lafiya lafiya kalau ya kokari to mai magana suna na haruna ibrahim ladan Adalla, eh, alkanawi ni wallahi wani abin da ke bani mamaki game da batun prop shine ni dai ina ganin shi kamar yana da fuska biyu ne a wuri na kenan nake magana domin yana iya yi wani magana a ɗauka cewa yana magana ne kan yan ɗarika suna da kurakurai su gyara amma ana nan ana nan ana nan sai zo ya ɗauko kuma wani magana daban sai ka ga sai mu rasa gane ko me nufin shi misali ya zo yana magana kan batun ya zo kuma yana cewa wai idan mutane suka zo wurin annabi in suka zo sai ba su yadi kamar zikiri sai ce yafi in gobe su goyon su da basko sai ce yafi ai gaskiya ne na annabi in annabi ya riga ya faɗi magana nan annabin ne yafi to shi wannan to shi wannan salatul fatin da yake magana na abul fatah din nan shi ni sai rasa gane mai da don Allah da kanawi ba yi ka kai muna bayan hari sosai mu gane ma'anan maganganun da ainihin prof ke faɗi mu gane gaskiya tsakani da Allah eh wato malam Ibrahim Ladan na'am ai na yi bayani wato misalin da prof ya kawo bashi da alaka da abin da muke tattaunawa ko da abin da ake tattaunawa wannan na abul fatai ana batun manzan Allah ne da wani manzan Allah aiko eh. cewa salatin da manzan Allah ya koyar da wanda wani manzan Allah ya koyar wanne ne ya fi falala suka ce wanda wani manzan Allah ya koyar shi ya fi falala to shi kuma wannan misalin da ya kawo aidin manzan Allah ne ya ce wa waɗannan shi ya fi sannan ya ce wa wa'ancan shi ya fi to ai kaga wannan ba yanda za a kai compare din wannan da wancan ai wannan muna batun wani ne da shi manzan Allah sallama wannan kuma duk manzan Allah ka kawo shi ne da ya faɗi wancan shi ya faɗi wancan kaga kwata-kwata bai kawo misalin a wajen da ya dace ba shi ne abin da yake abu. to madalla amma dai gaskiya ya kamata eh, prop ya kamata mu dawo daga garkiyar shi saboda yana da tifka da warwara wallahi kaga yau fa ina nan ina kallo akan facebook na ga wani ya ce ya bar wannan tafiyar tijjaniya saboda babu gaskiya a ciki muna kyautata mai zato amma wallahi sai zo yi wani magana da mun dauka ah. baya baya goyon bayan abul fatai amma yanzu wallahi abun ya fito karara eh abin da ke faruwa yana da wayo ne yana da wayo ne to yana da wayo ne kasan eh, falsafa ya karanta yana da wayo eh, wato yadda yake ajiye maganar in ya fahimci cewa magana in ya faɗe ta ba za a gamsu ba to sai ya ɗan ringa shigo da ita da wani salo wanda gaba dai ba kowa ne zai fahimci inda ya dosa ba haka yake ai yana tare da abul fatai saboda ya san abin da abul fatai ai ya ce cewa shi a aƙidarsa salatin fati ta fi salatin ibrahimiyya kuma ita yake a cikin sallah ya eh, ce ta fi ta fi to a ce a shi abul fatahin ma cewa ya kama wai salatin fati ta shige masa Ibrahim ibrahimiyya fi wallahi sai ka ce ma ni sai na kai Allah ya sauwaki kaga prop kai kai kai prop yana tare da shi a wannan abin da baya tare da shi ai da sai ya zo ya ce a'a abin da ka faɗi a nan ba daidai ba ne amma bai faɗi ba sai ma ya ce ma ai duk ɗalibin ilimi ya sani cewa dan manzan Allah ya koyar da abu ba shi ke nuna wannan abin ya fi ba haka ya ce wai sai dai in manzan Allah ne ce kaza ya fi kuma sai ya wancan abin kuma kaga kuma wannan ba daidai ba ne hatta a cikin eh, fathul bari na karanto inda ibn hajar ke magana dangane da kaifiya ta salatin eh, ibrahimiyya na karanto wajen ɗazu eh naji naji inda ke cewa waqadis tudilla waqadis tudilla bi ta'alimi ah. sallallahu alaihi wasallam li ashabihi al بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف والأفضل حكى ابن حجر يتي ko yau wadda manzon Allah ya wasu sahabbai an kafa hujja da cewa ita tafi kowanne ko yauwa kawai saboda zai zaɓa wa kansa ba sai abin da ya fi sai abin da ya fi ɗaukaka sai abin da ya fi falala kawai to ga ya ce wai kawai koyarwan ma manzan Allah din wai ba hujja bane akan shi yafi kuma ya ce wai duk ɗalibin ilimi wai wai ya san da wannan hai lalle eh, prof na da dabara kaga ai ba daidai bane a tabbas ai yana da dabara gaskiya ne haka yake wayo ne da shi Allah Allah dai Allah dai shirye mu da mu da surka Allah shirye mu amin amin za ku kai kai kai wallahi gaskiya prof wallahi yana bari mutane sai a rasa gane ko kai kai kai to malal kauni mun gode Allah ya saka da alheri kuma sako yana isa a sako yana isa gaskiya ne a dauki sabon mutum salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ai da yake akwai wani na ga yana ta kira insha Allah za mu dauke shi shi eh, abin da yake faruwa Dazu da ka ga na wannan ɗinka wato ba wannan maudu'in muke magana ba shi yasa ka ga ban baka wannan ba eh, ba wannan maudu'in muke magana na wannan ba assalamu alaikum ah, ah. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala alkanawi kenan sheki ya gida ya ibada ya wajen eh, Alhamdulillah ya gajiyan hanyar Ghana ka koma gari mu Ghana. Allah sarki dama na sai zaka kira don na ta kira jama'a na layi. Eh wallahi nan jama'a sun yawa ma ban san wannan ba. Eh gaskiya yau jama'a sun yawa ai ka san ana son kana darasin ne saboda darasin ka akwai fahimtarwa gaskiya. Allah ka fahimtar. Masha Allah. Amin amin amin. wato tsokacin da nake da shi shine wallahi a da farkon da'awar sunna da ta fara karfi dan kwanakin baya baya misali kamar lokacin da malam kabiru gombe ya fara haska su shi ana daukan kamar adawa ce tsakanin izala da dariƙa yake cewa sun fake da buzuma ne don su harbi karsala shi mutane suna ɗaukan abin wani bambara haka to da yake Allah Ubangiji subhanahu ta'ala yana da hikima cikin al'amurorinsa she gashi su da kansu suka zo suna warware abin da suke gaya wa mutane da ai su sun bayyana mutane tun cika duniya da cewa ba wanda ya kai su sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansu da yake karya ce abin da yake zuciya daban kawai a baka ne aka tsaya shi Allah da kansa ya bude bakin su da kansu suna fitowa suna bayyana abin da dama suka boye wanda dama malaman sunna sun hango kuma sun ta bayani to kaga da wasu ne suka zo suke cewa aqidar su ne kaza aqidan su da sha dauka adawa ce to gashi su da kansu suka fito suke bayyana abin da dai malaman sunnan dai suke faɗa domin Allah ya bayyana mai gaskiya ya bayyana kuma makaryaci to kaga amma yanzu tsakanin da Allah prof da ake ganin sa mai karatu wanda ko mu kan mu matsayin mu na ahlus sunna muna kaddara shi musamman a farko farko al'amari wallahi fitowan ku da bayanan ku ne yasa fa muka fara kai waiwaye akan al'amuran wayannan bayan Allah she gashi gashi ko Allah na bayyana mana hakikanin abubuwa to amma ya za ka yi ka fito har ka faɗa ƙararra ka ce wai a matsayinka na malami masani wai wanda yake jagora ka ce ba duk abin da manzon Allah sallallahu wasallam ya karantar wai shi ke nuna kuma babu abin da ya fi shi falala ba kuma shi ka kawo misalin da kwata-kwata bai ma alaka da abin da kai ka faɗa. tun da in falala ne wannan ya fi wani kace daga manzon Allah ne to tun da shi manzon Allah sallallahu ai muna da ka'ida cewa ta hanyar isnadi ingantacce zai bayyana cewa eh annabi ya nuna wannan ya fi wannan falala ko ba haka ba malam gaskiya ne to amma yanzu ka zo ka ɗauko magana ta mafarki yanzu kai yana so ya nuna cewa ai ta mafarki manzon Allah ya ba ma wani kuma ya ce ta fi falala <laughs> yanzu shine fa wannan wai ta hanyar mafarki kenan tun da babu isnadi to ka wannan gaskiya muna godiya ga Allah da ahli sunna suka fahimtar da al'umma kuma yanzu ake ta ganewa duk kuma ana ta barin wannan akidar babu wani gaskiya a ciki to muna addu'a Allah wasu ta'ala ya dada fadin fahimtar da mu sunna kuma Allah ya taimake ku ya dajirtar da ku kuma akan wannan kuma Allah ya tsare ku da zalla kamar da koyaushe muke addu'a Allah ya tsare ku da zalla kuma Allah ya tsare tsare mana ku gaba da insha Allah ya haƙuri wallahi kira yi yawa daga ƙarshe kuma zan yi karatu kawai daman haska prof ne yanzu nan yan mintuna kaɗan kuma sai in yi sai in wannan sai in tashi eh, kamar yadda na yi muku bayani sheik abin da ke faruwa ne wato shek ba a kan wannan dattijan muke magana ba wato na fahimci uwa ka zo daga baya ne wajen karatu eh, ka zo daga baya ne gurin karatu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am dada muhammad sani akar makala akwai matsala ne ya muhammad sani eh da yake abin da yake faruwa kana ji na'am abin da yake faru. ya salam ya ina zan kamar eh ba a kan wannan dattijan muke magana ba shi yasa shi yasa ka ji ba eh, gaskiya ne na eh, eh gaskiya ne akan shi magana prof akan makallahu wannan abin da ai maganan nan da yake kawai ai yayi amma kuma eh, batattu zai ƙara batarwa amma a cikin maganganunsa ai a mai hankali zai gane cewa kawai ya amfani da wani irin ah, falsafa ne ita waccan kolan naka ya soya bi tun da har yana inkari cewa ba da shi wancan ba da aka fata yake ba saboda furba ya amfani da wata hikima wanda ce zai kara bacewa a wajen inda eh, yake cewa in mutum ya ce ba shi yake ba ai dole ya kawo mana da wanda yake dan ba inda za a yi mutum ya kama abu ka kwace masa sannan kuma ka ba a'a da a wannan ai wannan magana wai ba da shi yake ba wannan ai ko magana sai mata rena hankali <laughs> ai duk mai hankali ya san cewa kurob yana ba abdul fatai kariya ne amma shi akan magana kurob din karan kansa ai da ya zo akan magana cewa ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan faɗa masa habbai wani abu. sannan kuma daga baya ya ƙara faɗa masu wani ka fahimce ni sannan ko baya nufin wancan da ya faɗa ɗin ya rushe faɗaɗa wancan kaga anan in ka kalla ai ana magana jerin abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da bakin zako da sofar bai buga misali hmm. ya wato ka ga ita da baki ba ta cikin wannan jerin ko mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗa yau gobe kuma ya ƙara faɗa wani jibi ya ƙara faɗa wani ka ta ƙara faɗa masa bai ai duk tabbatattun abubuwa ne gaskiya ne to ita salatu fati me ya kawo ta anan har da za a buga wancan ma misalin da ita ai ita ba ta yi a cikin abubuwan da ma annabi ya sani ba ta cikin su <laughs> ba ta cikin su ai ba ta ita abin simple ne wallahi gaskiya ne kan kana magana abubuwan da manzon Allah ya faɗa ya faɗi kaza ku ka gane da ya rena hankalin kuwa a na gane sosai ai na haska ai na haska yawo a nan yawo to a nan gurin ai ya rena hankalin saboda ita ba ita ba ta hauro ba ai ita ai ba a batun ta da mai ai anan ma bai santa ba gaskiya ne yawo to an yi fulufin da shi na gama ai eh, su kuma za su fi shi wannan ba su kama abin da kawai za a haka shi ne abin da ya sa kai haƙuri ba magana wancan ba kake amma ba wai magana zan yi a kansa ba amma ina babu shawarar cewa waɗannan malaman da suke irin wannan magana irin su wancan malaman da su da magana ba haka ya kamata idan su suka samu irin wannan damar ina tabbatar maka illa da za su yi masunna da ita ba karama ba ce da haka irin wannan malaman da suka fito su furci irin wannan ba kyalis ya kamata ku yi ba ina tabbatar maka cewa wannan magana daya wallahi magana shi wannan da cizon da ka kawo shi kai magana da shi ya ƙara fito maka abubuwan da izin nauyin faɗar su ta fi wa'azin da za ka yi na shekara da shekaru saboda mai ayo wa shahida shahidun min ahli hadi in ka dubi kadiyar da ta yawa da kamana ahmad marigayi da ahmad bamba saboda sanin jema abin ya yi kuma ya yi shekaru a ciki magana ɗin zoye a kan kadiya abdul inyas ka je da abu ya tashi a kano haska ne musu wulakanta shi idan aka samu yawa kurka dole irin waɗannan dawa yawwa a rika fito wannan tawan su ne za su yi abin da ba isa karyata ba amin amin insha Allah kan kada mu za a yi Allah ya afu yawwa yawwa zan maka karin bayani ta zan tura maka voice ta kasa zan maka karin bayani da ba kan magana ba amma zan maka magana kan wancan shi malamin na wasu ma insha Allah karanto abubuwa da zami akan salatin fati ne kawai assalamu alaikum sheikh. Sheikh, ko za ka yi mana afuwa ka tsaya kan layi eh kana kan layi ma na yi karatun assalamu alaikum Sheikh, ko dai bacci kake in baka kai magana alamat wato kamar yadda ne muku bayani yanda abubuwan suke haka suke wato a sauƙaƙe gaba biyu muka kama cikin bayanan prop saboda ba su dama su kare shi gaba ta farko shine muka ce dalalatul alfaz qarinatu siyaq yana nuna prop da shi da abin fate fahimta su ɗaya saboda prop ya ce abin da ya faru a najeriya ya ce wani ɗan uwa ya yi magana kan salati ya ce sai aka samu hayaniya wanda yake ca bai ambaci abul fate ba kuma a matsayinka na ɗalibin ilimi ka ban mamaki ai akan gane abu bitta'ayyun bitta'ayyun akan gane abu da za a ce da kai shiga ɗaki ka ɗauko wuƙa da ka shiga ɗaki sai ka ga wani abu guda ɗaya da baka san sunansa ba to ta'ayyuni wannan abin sunansa wuƙa ko da baka san sunansa ba wato da muka tashi sai muka ga a najeriya babu wanda ya magana kan salatul fati aka samu kace na shi sai abul fatayi da haka to prof ya ambaci sunansa bai ambaci sunansa ba wannan dalilin ya nuna da shi yake idan kai kuma ka ce ba da shi yake ba to sai ka kawo mana da wanda yake idan kuma baka kawo ba to wannan kana sukan prof ibrahim magari na kan cewa ba a yi abu ba ya ce an yi wani bai yi magana ba a kan salati ya ce wani ya yi magana ba a yi hayaniya ba akan zancen wani da ya akan salati shi ya ce ya yi kaga su kansu kenan kake ko kuma a'a kana tuhumar prop wanda na san ba za ka yi masa wannan zancen ba cewa yakan iya zama ya yi surutu shi kadai ba abin da ya faru kaga kenan wannan za ka danganta shi zuwa ga cewa ya samu matsala wanda na tabbata ba za ka yi ba da aka ko ka ki ko ka so bita'ayyun da shi yake Da eh, don haka da abul fatih yake saboda lokacin sai muka ga ba wanda ya magana kan salati sai shi ba wanda ya yi magana kan salati aka samu hayaniya aka samu kace na ce sai shi da haka da shi yake da haka wannan ne shine mu in kuma kana da wata sai ka zo ka rusa ta kuma mun ma da Allah ba da haka ke inkarin ba da shi yake ba mun gode Allah wato ka bayyana cewa abul hauka yi shi yasa baka yadda a jingina masa prom ba ka yadda mahaukaci ne shirme ya yi shi yasa ma baka yadda cewa prom da shi yake ba wannan ma ai riba sai kuma gaba ta biyu wanda muka yi bayanin cewa yana tare da shi shine gabar da prof yake cewa ai abun bai kamata ba ma har ya sa ɗaliban ilimi ma wa su ga abin da shi wancan abul ya faɗi har su kasa fahimta ko su ga sun gaza ko saboda ai duk ɗalibin ilimi ya sani cewa dan manzan Allah ya karantar da abu ba shi ke nuna wannan abin da manzan Allah ya karantar ya fi kowanne falala ba ya fi kowanne wai duk ɗalibin ilimi ya sani muka ce a'a mu dai ba san wannan ba abin da muka sani mu karantawan manzan Allah kaɗai ga abu to ya nuna abin nan ya fi kowanne kuma ba mu muka faɗi ba ibn hazar ne ya faɗi cikin fatan bari lokacin kuma da yake magana akan kaifiyar salati wa annabi salama. ya ce an kafa hujja da koyarwar da manzan Allah ya yi wa sahabbai yayin da suka tambaye shi yaya za su yi masa salati an kafa hujja da koyarwar da ya musu cewa ita ce afdalul kaifiyat ta kowane kaifiya ya ce haka malamai suka kafa hujja dalilin su suka ce saboda manzo Allah ba zai zaɓo wa kansa ba sai abin da ya fi sai abin da ya fi ɗaukaka hujjar su kenan kaga ashe prof kishiyar abin da yake faɗi ne ma shine ɗaliban ilimi suka sani shine cikin littafi kawai karantarwar manzon Allah wa abu ya fi kowanne falala kuma ibn hajar shi ya faɗi to shine kuma muka ce da wannan gabar mun yana tare da abin fatai saboda har yana ganin me dan me maganarsa za ta tada hazu wanda ya kamata ɗaliban ilimi su goyi bayansa saboda ai karantarwar manzon Allah ga abu baya nuna wannan abin ya fi kowanne kaga yana rushe dalilai na wa'ancan malama manya-manya da suke cewa koyarwa da manzon Allah ɗin ya yi kawai ya nuna shi ya fi yana rushe su kenan yana tare da shi shine sai muka ƙara fitowa da abin da wancan ya faɗi musan kuma prof ya ce ya ce shi wallahi salatul fati yake a cikin sallah ya ce saboda a itikadinsa ta fi salatul ibrahimiya fiwu da guduma duk prof kana tare da wannan abu da guduma fiwu kai ma a wajenka haka ne tunda ana yi masa inkari ka ce a'a a daina saboda kai ɗaliban ilimi ma ai sun san abin da yake faɗi daidai ne duk da lalatun alfazin na zancen ka nuna kana tare da shi kera. a yi salatin ibrahimiya a yake salatin fati cikin sallah piyu ta fi salatin ibrahimiya piyu from duk kana tare da shi wannan shi ne saboda in baka tare da shi ka ce ba daidai ya ba a nan mana ta cikin sallah saboda fiwu ta fita saboda la sukuta li ma'aradil kalam lakin na sukuta fi ma'aradil hajati bayanun as-sukutu fi ta yalzamu takallumu bi iqrarun wa bayanun nan ka yadda da abin da ya faɗi kuma ma ka yi ishara ƙwarina ta siyaƙi ya nuna kana tare da shi saboda ka ce ma har ba abun mamaki ba ne wa ɗaliban ilimi sun san cewa ai dan manzo Allah ya karantar da abu ba shi ke nuna shi yafi ba qarinatu siya cikin zancen ka ya nuna ɗaya kuke da shi sannan kuma sai abin ta takaici da ka tashi ba da misali sai ka kama misali ba a mahallin niza ba akwai wa'insu sahabbai sun zo sai manzo Allah ya koyar da su abu sai ce wannan ya bi falala manzon Allah ne ya faɗi sai wa'insu suka zo sai koyar da su wani zikiri sai ce wannan ya fi kowanne falala ah, to wannan duk manzon Allah ne ya faɗi to salatul fati da salatul ibrahimiya a wannan mizanin suke ko da ke gaskiya ne furo a matsayin kallon dalika a wannan mizanin suke a wajenka na ɗan ɗariƙa manzan Allah ne ya ci salatul fati ya fi a matsayin ka na ɗan ɗariƙa prof ibrahim makari salatul fati zancen Allah ce a matsayin ka na ɗan ɗariƙa shi sa sa wanda ka yi a daidai ka haɗa shi da wanda duk manzan Allah ne ya faɗi da wanda mu a ganinmu salatul ibrahimiya manzan Allah ya yi san ma da salatul fati ba mu a wajenmu amma a wajenka zancen Allah ne gashi cikin littafi sai dai in ka yadda da wannan maganar ba za ka iya fitowa kai mana bayani sai mu gane amma za mu ma hukunci ne da littattafan shegunanka saboda kai din dan ne wannan cikin addurratul kharida sharhi na al yaqutul farida na Sheikh Abdul Wahid nazifi yace in ma baka yadda salatin fati zancen Allah bane baka da wannan ladan da aka faɗi Kalalan nan ba ka da shi gashi in ka duba cikin juzi'i na biyu mujalladi na hudu ga abin da yake cewa cikin shafi na ɗari biyu da goma sha bakwai yake cewa sun maƙalar radiyallahu anhu sannan shehu tijjani ya faɗi ya ce wala ya hasulu adal fadlil mazkuru illa bi idinin minni mushafa'atan au bi wasitati yana magana kan salatul fati ya ce wannan falalan baya samuwa wanda aka ambata game da Salatin fati sai dai da izini daga wurin shi tijjani kai tsaye ko kuma da wasita sai ce ma'a sharuɗul itiqadi tare da sharaɗin ƙudurcewa tare da sharaɗin sawa a rai ya ce ai itiqadul musalli biya ala nabi sallama annaha ai alfarida wa hiya salatul fati ma ughliqa ila ila akhiri kenan fi sa'ifatin min an-nur al-azali unzilat maktubatan bi aqlami qudratin ilahiyya yace tare da kudircewar wanda yake wannan salaci na salatul fati cewa ita ɗin an saukar da ita ne cikin takarda ta haske a rubuce da alkalamin kudura sai ka yi imani da wannan yace walaysat min ta'alifi zaidin wala amurun ita fa ba ta daga wallafawar zaidu ko amru ita Salatin fatima to ba kowa ne ya yi ta ba ba mutum bane sai ce kai bal iya min kalami subhanahu wa ta'ala ita tana daga zancen Allah to shi yasa kada ku yi mamakin sa wannan Salatin fati a wancan ma'auni na prof saboda a su ita zancen Allah ce salatul fati bal yamin min kalami subhanahu wa ta'ala kai ce, wa mallami a taƙi duk wanda ma bai kudurce ba na amin kalamin layi cewa ita salatul fati daga zancen Allah take la yasihhu lahu thawabul mazkuru fiha to ladan da aka ambata ba shi da shi a cikinta. ta shi yasa kada ku yi mamakin dan prop ya ce ai wannan salatin manzala ne ya koyi ko wannan zikirin ya ce wa wa'insu sahabbai ya fi kowanne sai ƙara karantar da wa'insu sahabban ya ce ai wannan ya fi kowanne a lokacin da mu muna ganin salatin fati ba daga manzan Allah ba ne salatul ibrahimiya ne daga manzan Allah to shi a wajen prop matsayinsa na ɗan ɗariƙa to ita ma salatin fati ɗin daga Allah take zancen Allah ne in ma ka yi da zancen Allah ba ne baka da lada wato kaga kenan ƙiyasin da yayi a wajensa daidai ne a wajenmu ne ba daidai ba wannan kenan sa'an nan in ƙara dubawa cikin jawahirul ma'ani sun fito ƙarar sun faɗi cewa ai ita salatul fatin haka ta zo daga Allah shi yasa wato prop da yaren ɗariƙa ya mana magana da yare na ɗariƙa ya mana magana salatul fati zancen Allah ce daga Allah take salatul ibrahimiya ma daga Allah take haka manzan Allah da ya ce ko da ya koyar da salatin ibrahimiya to shi ne ya zo da salatin fati ita ma don ya faɗi ta inda aka same ta haka suka ce ya ce gashi cikin jawarin ma'ani juzu'i na ɗaya wanda yake rabe da kitabun rima yana ƙarshensa shi shafi na 58 cicas sun maƙala shehu radiyallahu anhu sannan shehu tijjani ya ce wa akhbarani sallallahu alaihi wasallam ya ce wai manzo Allah ya bashi labari annaha lam takun min ta'alifil bakari ita salatul fati bata kasance daga wallafawar sayyidul bakari ba ai salatul fati ne ma ogolika ai ita salatul fati ولكن حسين شي سيد البكري توجه الى الله مدة طويلة ان يمنحه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا فسكنت الله ne lokaci mai tsayi da ya ba shi kyautar wani salati da zai wa annabi fiya sawabu jami'i salawati wanda a cikin wannan salatin da Allah zai bashi akwai ladaddaki na dukkanin salatai wa sirru jami'i salawati akwai sirruka na dukkanin salatai wa tsala talabuhu muddatan neman sa ya tsayi yana ta roƙon Allah thumma ajaba wata sannan sai Allah ya bada sai ya amsa bukatarsa ya amsa roƙarsa da yake yi yace fa a tawul malaku sai mala'ika ya zo masa bi adhi salati da wannan salati maktubatan fi sa'ifatin min minan nur a takarda ta haske kaga prom da yaran dariƙa yake mana magana a wajen su salatul fati zancen Allah ce saboda haka salatul ibrahimiya ma zancen Allah ne ko a kace ce salatul ibrahimiya ka daga bakin manzon Allah ta fito kuma shi ma manzon Allah wahayi ne saboda wa ma ku anil hawa in wa illa wahyin yuha ai to kaga proof da yaran dariƙa yake mana magana mu ne ba mu gane ba shi a wajensa salatin fati Allah ne ya yi ta da alƙalamin kudura aka rubuta ta to da haka kakka damu idan an zo yana cewa ai kaza kaza ka a'a dangane da salatul fati babu assalamu a ciki daga farko har ƙarshe sai haka da amsar da ya bayar cikin dai shafin da na karanto ya ce wa amma su'alukum an salatul fati lima awwalka fa innaha waradat min al-ghaibi ala hadhihi al-kayfiyati yace tambayar ku da kuke yi in shi tijani dangane da salatul fati yace haka ta zo daga Allah akan wannan kaifiyar yace wa ma da min al-ghaibi kamaluhu sabitun kharijun an al-qawaid al-ma'lumati laysat min ta'alif mu'allif yace ta abin da kuma yazo daga Allah yace cikasa tabbatacce ne a cike yake ya fita daga dukkan wata ka'ida sananniya haka ta zo daga Allah ita masalan sai ce ba ta daga wallafa wani mawallafi ya ce wa wara a hada anna kaifiyatin waradat anu sallama fi al khalid min salami wa ya kaifiyatun nabawiyatun muta'abbadun biha fatin ma yaqulu fuqaha salam ji kuma da abin da ya gangaro daga manzan Allah sallama ai akwai sanatun da suka zo babu assalamu haka suka zo yace kaifiya ce ta annabta ana mutar Allah ne da su a haka malaman bikin suke faɗi lokacin fa da tijjani ke bayani kan salatin fati ne babu assalamu a ciki ya ce aka tumura shi yasa da haka falalar salatul fati ma manzan Allah ne ya faɗi a ɗarikanci haka kuma suka ce manzan Allah ya faɗi cewa ba wanda zai masa salati da wani salati da ya fi salatul fati shi yasa da yaren ɗarika yake mana magana in ka duba cikin jawahirin ma'ani wanda dai yake da kitabun rima a ƙarshe juz'i na ɗaya in ka duba cikin shafi na 62 ga abin da yake cewa shi tijjani ya ce ƙalali rasulullah sallallahu ya ce manzo ya ce min ma salla alayya ahadun bi afdala min salatil fatihi lima ugulika wai manzala ya ce shi tijjani ba wani ɗaya kowaye da zai salati da wani salati da ya fi salatin fati falala babu shi wai manzo Allah ne ya bari Ya ce ƙala, wa kala manzon Allah ma ce inda shehu tijani la wujita ma ahlus samawati sab'i wa ma fiyinna wal ardina sab'i wa ma fiyinna ala an yusifu sawabal fati lima ughliqa ma qadiru yace kai da a ce ma abota sammai duka guda bakwai da abin da ke cikin su su tattaru ƙasai bakwai da abin da ke cikinsu su ma su tattaru a kansu fanta lada na salatul fati ba su iya ba wai manzan Allah ne ya faɗi duk salatin da za ka yi masa da wata kaifiya in ji manzan Allah baka isa ka yi masa salatin da ya fi falala da salatul fati ba haka shehu tijjani ce manzan Allah ya faɗi to da ka kakka samu damuwa don ya ce ma ai Allah ya ce wa wa'annan sahabbai kaza ya fi falala sai kuma ya ce wa wa'ansu sahabban kaza ya fi falala to haka ma manzon Allah a wajensu. kamar yadda shi tijjani ya faɗi to ya ce salatul fati ta fi falala shi ne kawai abin da zai fito Allah shirye ku Allah isa ku gane shi kai ne na ƙarshe sai in ɗau mutum uku saboda kila za su ce ba haka ba ko su wannan na ba su dama su kare shi wutar jani ba matsala ko prof ibrahim makari shi assalamu alaikum wa wabarakatuh na muna jinka alaikum wa warahmatullahi malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya da alkhairi wato malam ni abin da nake gani malam kamar ka ɗan yi kara kuma ka yi alkunya ka yi dattako ce wai prof mai wayo ne hmm. to ni a guna ba kalmar wayo ba ce kamata ta zuwa a gurin Allah ku eh fahimta a ce prof wato a ce prof munafiki ne wannan shine magana ta gaskiya saboda kuma sai ne la'akari da wani abu kamar dama prof ma ya tubo shi abul fatayye wannan magana a wannan lokaci eh amma kana ji amma da zan ɗan ba da shawara da wato ka sa prob yana da siffa ta munafunci kila in ka sa ma eh zai na karba prob yana da siffa ta munafunci wato idan ka ce haka ka wato ka faɗi ausaf ne Eh, kila kada wani ya ce ai ka sauke masa wannan kalma ai munafunci a wannan to gwara wannan dai shine ilimi zai iya wannan dinsa assalamu alaikum ina jin kana ah, to ne sai nake ganin kamar ma shi ya turo abul fatah ya zo yi wannan magana mm. da turo shi ya maganar ya koma gefe yana sauraro ya ga yaya mutane hankalinsu zai karbe ta sai ga kamar a cikin ɗari ma wasu sun ɗan barranta da wannan kalma sai ja bakin sa yi shuru yanzu da ya ga abin ya shuɗe to sai zo kuma birnano maganar inna waɗanda da ba su samu nutsuwa da ita ba to yanzu tun da ga wani babban malami a matafiyan nan ma ya gamsu da ita yana kanta to yanzu ragowar mutanen da ba su gamsu ba yanzu sai su gamsu sannan kuma da suka ɗauki ɗimi akan maganar daga waje to yanzu hankalin da yawa daga kai tun da ƙurar ta lafa ba zai kai ba saboda haka wansa zai kai yadda yake so ya kai ni a tawa farke na amma alhamdulillah da Allah ya sa akwai zakuna na gaske suna nan a gefe duk daren daɗewa an yi magana idan aka za ku kuma sokoto ta wani bangare suna nan sun zuba ido irin ku za ku fito ku kare ku kawo dalilai to alhamdulillah mun gode wa Allah wannan maganar da yi wannan raddin da aka yi masa zai zama insha Allah amfanin da zai ya fi waɗanda aka yi a baya insha Allah Allah ya sa sannan akwai wani abu da ya daɗa tayan min da hankali malam bacin ya zo ya yi maganar ya kawo misalin da ba mahallinsa ba hmm. sai kuma ya ƙarya ita ma ko mu kira ta karya ko mu kira ta munafunci hmm. wai akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. waɗanda sun inganta amma malamai sai su ce aiki da su ma makaruhi ne ko malamai su ce ba za a yi aiki da su ba wai ya kawo wai kamar hadisin mutumin da ya kashe mutumin da ya sha giya eh abin da ke faruwa kana ji eh wannan kila a iya ambatansa da matsayin tadlisi saboda inda ya masala abin kana ji to da za ka ga ba wani abu ba ne wa wanda za a ce masa ɗaliban ilimi ba su sani ba to yana sane sai ya ƙi ya ba da misali a wajen kamar yanzu da ya ce ai manzo Allah zai iya aikata abu amma a cewa wannan abin makaruhi ne aikata shi wannan inda ya masala da za ka yadda da maganar tasa kamar yanzu manzo Allah sallama yana sumbatan matansa yana azumi amma kaga akwai malaman da suka tafi kan makaruhi ne yin wannan abu saboda in manzan Allah ya aikata bai karya azuminsa ba kai za ka iya aikatawa azumin ka ya karye to kaga wannan ai ba wani abu bane wai da to amma sai ya ambace shi ba tare da bada misali ba to akwai hikima da wayo na irin nasa gurin rashin masalawa tunda inda yawa inda a ce kana ji inda a ce ya buga misali zaka ga ai ba wai wani abu bane a to haka kawai suka ce maka ruhi ne saboda zai kai ka bata ka ne kai in kai ka aikata kaga shi yasa suka ce maka ruhi ne saddan da na gamsu da wannan yawa wato. amma yana sane ya ki ba da ai misalin ai ai yana sane dai waccan siffar da dawo Allah ya samu dace amin mala Allah ya saka da alkhairi amin Allah ya shirye shi amin amin mala amin amin da zaku Allah khair shi yasa wato nan wannan ai ba wani abu bane na wannan ai Eh, ba wani abu bane na wannan eh amma yanzu in ka zo kawai ba tare da ka misali ba sai ka ce a ah, manzon Allah ya yi abu ma eh malama sun ce aikata wannan abun makaruyi ne a dole ka rudar da jama'a ta yaya kuma lokacin da kake bayani akan cewa ga wani abu da ya fi na manzan Allah to kaga da Allah in mutum baka wannan ba sai ga ah, to kamar yaya manzo Allah ya aikata ba a ce ai ruhi ne to amma kaga ana kawo ai misalin sai kaga a to me yasa ne aka ce ai maka ruhin ne ga wani nan yana ta wannan da Allah ina ganin shine kai ne na karshe ta yi dan dariƙa ne kai daga sai mu tashi Allah ya samu dace Allah ya shirye shi amma dai da shi da Abul Fatih ya haka fahimta su daya yana tare da shi kuma wannan shi ne abin da muka tabbata assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai malam mun yi lafiya. Alhamdulillah ya gida. Ya kokari. Alhamdulillah. Na bibiyan shirin ne sai na dan ce barin kira. Ni maka fatan alkhairi gaskiya. A to Allah ya saka da alkhairi. Amin. Na mata dan dariƙa ne shi eh, shi yasa na kashe. Sheikh Afwan barin samu damar daukan ka ba akramakallahu. barin samu damar daukan ka ba. Eh saboda wannan time ya ƙure kuma dare ya yi shi ne dai abin da muka tattauna a kai shi yasa abin da muka tabbatar cikin karatun namu da furof da abin fate fahimta su ɗaya shi ne kuma kun bayanin abin fate shi Salatin fati shi yake a cikin sallah fiyu ta fi salatul ibrahimiyya da gudu ma fiyu furof kuma ya zo ya tabbatar da wannan abu shi ma a wajensa fiwu tafi wayanda suke cewa a ai waccan tafi saboda manzan Allah ne ya koyar probe ya ce ba dalili ba ne wai duk ɗalibin ilimi ya sani don manzan Allah ya koyar da abu ba shi ke nuna wannan abin ya fi ba eh, ga wani ya ce menene don Allah a tsaya mu ina zuwa akwai wani wanda to yake ca don Allah a ɗauke shi to in dai ba ɗan ɗariƙa ba ne kai gaskiya ba zan wannan ba amma na gane profile ɗinka kai ne wannan ga shi zan kira ka yanzu in dai ba ɗan ɗariƙa ba ne kai sauki ba ina kiran ka yanzu na gane profile ɗinka na ja dan Allah na ɗauke ka ga kanan na ɗauke ka ina ma kiran ka ga kanan Allah ya sa mu dace eh halir menene halirul halliru kake kowa to gashi nan dai ina kiran kafa ila ba ka kan layi ko wannan ina zan sauka da mun na kana rubutawa a comment